min shartil muridi an yara kulla barakatin hasalat lahu min barakati dunya wal akhirati bi da Allah ku duba wannan magana bari fassara sai ce wa min kaga minin nan eh a cikin tarikar tijaniya suna da sharutai da yawa muridai suna da sharutai yasa min yana daga daga ciki ma'ana min ba'du min kullu saboda da yake cewa wa min shartil murid an yara kulla barakatin hasalat lahu min barakati dunya wal akhirati bi barakati duk albarkan da zaka samu a duniya duk albarkan da zaka samu a duniya wai ba Allah bane bi barakatihi mana bi barakati shaykh at-tijani albarkacin shehu tijani mana shehu tijani ya sa ka samu wannan abin ka samu ka samu kanka cikin talauci ne ka samu kanka a cikin wato wadata ne walwala ne jin dadi ne to duk wannan wai ba Allah bane in ji wa in ji shehu ne Allah kuma na cewa kullum yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana duk abin da zai same ka abu ne kyau abu ne wato ba jin dadi ba ne a wato duk abin da zai same ka dai a duniya in ji wa Allah ya ce wai wannan daga Allah ne amma shehu tijjani cikin tarikar tijjani darasin mu na yau shine darsi na takwas wannan zama namu shine zama na takwas a wannan tasha mai albarka wanda yake karatun mu na yau insha Allah za mu ci gaba inda muka kwana a cikin wannan littafi mai suna ila kitabillah za mu tashi shahi na hamsin da takwas daidai watan bugu na na biyu kenan amma a ɗaba'atul ula bugu na farko muka za mu tashi ne shahi na hamsin da ɗaya magana ta talatin da takwas to kafin mu shiga ainihin karatunmu kamar yadda nike bayani kowane lokaci zuwa ga al'umma cewa ainihin watan ahmad tijjani yana laƙana mutane zikiri shine yin ainihin watan astagfirullah da kuma yin salati da kuma yin la ilaha illallah amma ƙarƙashin haka a yana dasa aƙidu na kafirci na shirka da Allah a cikin zukatan mabiyansa wanda yake ya bullo ma al'umma ta inda za a amince masa wanda kowane lokaci muna faɗa cewa duk wanda ke son ya yaudare ka ya zambace ka ya ci amanar ka ba zai samu dama ba sai ya bullo maka ta inda za ka amince masa Ahmad Tijjani ya san cewa duk inda musulmi yake yana son astaghfirullah yana son yayi istighfari ya san duk inda musulmi yake yana son yayi salati ga manzo sallallahu alaihi wasallama ya san duk inda musulmi yake yana buƙatar yayi la ilaha illallah sai ya bullo ma al'umma musulmi ta waɗannan abubuwa ainihin wato ta ɓangaren zikiri to abu na farko da ya soma da shi shine yin ƙarya ga manzo sallallahu alaihi wasallama cewa manzon Allah shi ya bashi cewa ya je ya lakka nama mutane kuma manzon Allah ya bashi wannan ya kazatan nama naman kwanke ba cikin bacci ba wanda yake muna cewa wannan magana ƙarya ce annabi sallallahu alaihi wasallam tun da lokacin da ya rasu Allah ya karbi rayuwarsa har bisa da yanzu bai taba wa duniya ba ya kawo wani abu wanda yake bai ba sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba duk wanda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo duniya ya zo ya shar'anta masa wani abu wanda zai zo ya gaya ma al'umma tabbas wannan mutum makaryaci ne to ahmad tijani sai ya kullo ma mutane ta waɗannan abubuwa guda uku zai baka zikiri ka je kana yi to amma kuma zai farauci imaninka bi ma'ana zai zo da waɗansu akidu waɗanda yake waɗannan akidu idan ka yarda da su to shi kenan za ka zamba mai imani ba idan ka zan kun ba mai imani ba wannan zikiri da za a baka ka zo kana yi to ba za ka amfana da shi ba ranar tashin alkiyama domin duk wani aiki na ibada da za ka yi da harshenka ko da za ka yi da gabanka idan ya kasance babu imani a cikin zuciya to Allah subhanahu wataala ba zai karbi aikin ba Allah yana cewa man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min duk wanda ya aiki na kwarai namiji ko mace sai Allah ce alhali yana mai imani ashe kenan idan babu imani da zuciya idan ka je kayi aikin hajji Allah ba zai karba ba idan ka bayar da zakka Allah ba zai karba ba idan ka yi azumi Allah ba zai karba ba idan ka yi zikiri Allah ba zai karba ba duk ibadar da zaka yi duniya in dai baka da imani da zuciyarka Allah subhanahu Ta'ala, ba zai karbi wannan ibadar ba to Ahmad Tijani abin da yake yi shine yana farautar imani ne kun ga kenan wa yake yi ma aiki yana yi Iblis aiki ne dama ainihin Iblis ya yi alkawalin cewa zai zo ma mutane ta ainihin watan dama gare su da kuma ta hagu gare su bi ma'ana zai kullo ma mutane ta inda za a yadda da shi a amince da shi sai ya kasance ainihin waton a mutane waton shaidan yana farautar imanin mutane ainihin waton ta hanyar ainihin waton Ahmad Tijani saboda haka shi ko Ahmad Tijani zai rinka zuwa da waɗannan akidu miyagu wanda yake idan ka yarda da su to kenan ainihin waton Allah subhanahu wata'ala duk ibada da za ka yi Allah ba zai karbi wannan ibadar ba kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala da kansa ya bamu labari a cikin alkur'ani dangane da ainihin wato yan wuta lokacin da za a gargada su zuwa wutar jahannama wato za su tsaya su yi maganganu tsakanin su kanane za su ce ma manya innakum kuntum tatuna na anil yamin ko kun kasance kuna zo muna ta bangaren dama shine kuna zo muna ta bangaren da inda za mu amince muku har muka amince muku har muka halaka to saboda haka shi tujani ya bullo ma mabiyansa ya bullo ma al'umma ta inda za a amince masa ta inda za a yarda da shi ta inda za a ainihin wasan za a bi shi shine ta waɗannan abubuwan guda abubuwan da aka ambata su ne sufuri to can baya akwai abubuwan da muka karanto baya wanda yake a gurguje abubuwa ne mun faɗi su wajen abubuwa guda shida wanda yake yanzu muna cikin na bakwai ne wanda yake waɗannan abubuwan guda bakwai kowa ya saurare su ɗaya bayan ɗaya bisa ga takaitawa duk wanda ka yarda da shi cikin zuciyarka to ka sani cewa ainihin wato an horarci imaninka an fitar da imani a cikin zuciyarka baka da sauran imani cikin zuciyarka duk abin da zaka yi Allah subhanahu wataala ba zai karba ba abu na farko sifanta annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa shine ainihin zafin Allah wai annabi sallallahu alaihi wasallam shine ainihin zafin Allah kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shine ainihin wato madubi na Allah bi ma'ana Allah shi ya tsaya ga madubi wato annabi shine hoton Allah wanda ya bayyana ga madubi kamar Allah ne ya tsaya ga madubi hoton Allah da ya bayyana cikin shi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to duk wanda ya yarda da wannan ya sani cewa ainihin wato an imanin sa an raba shi da imani ya koma sindiki har ma shi Ahmad Tijani da kansa yake cewa wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan yace sirru zatihi wa ruhu hayatihi wato wa nuru mir'atihi ya shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine asirin zatin Allah kuma shine rayuwar Allah wanda yake wannan magana na cikin jawahirul ma'ani allazi bi hamishi kitabur rimah nuska martabatu shabiya juz'i na biyu shahi na ɗari biyu da saba'in da ɗaya da kuma jawahirul ma'ani na darul fikir juz'i na biyu sha'i na ɗari biyu da talatin da tara da kuma na aliyu sisa juz'i na biyu sha'i na ɗari uku da talatin da shida da kuma aljami da dora da ulumin fa'ida juz'i na ɗaya sha'i na ɗari hudu da talatin da biyu zuwa sha'i na ɗari hudu da talatin da uku za a samu ainihin wasan wannan magana. Sifanta annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa shine ainihin zatin Allah. wannan magana duk wanda ya yarda da wannan magana ya kafirta ya yi ridda ya fita daga cikin addinin musulunci har ma wannan magana shi kan shi Ibrahim Iyasi ya tabbatar da wannan magana ya yarda cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam shine ainihin watan ainihin watan zafin Allah har yake cewa huwa tajalli zafi, wa huwa tajalli zafi bal huwa ainuha sannan Ibrahim Iyasi da kansa yana cewa Ar-Rahmanu alal arshi da ake faɗa annabi sallar rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce ta zauna saman al'arshi kamar kenan ramanu alal arshi sawa annabi muhammadu ake yi to kun ga wannan shine abu na farko da muka karanta kuma muyi bayanin sa daga wuraren da kuma wuraren da ake samun wannan magana wanda yake yana daga cikin aqidu da ainihin Ahmad Tijani ke dasawa cikin zukatan mutane domin raba mutane da addinin musulunci sai aqida ta biyu cewa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine ainihin hakikanin baban annabi Isa alaihi salam kuma ya haifi annabi Isa ne daga Maryam kafin ya auri Maryam wannan magana kuma duk wanda ya yarda da wannan magana ya karyata ƙurani ya kafirce mu abin da ya zo cikin alkur'ani domin alkur'ani ya bayyana mana karara yadda halitta annabi Isa alaihi salam yake dama muna bayani cewa waɗannan suna dasa aƙidu ne na kafinci cikin zukatan mutane domin su raba mutane da imani a baka zikiri ka zo ka zauna kana zikiri kana salati kana astaghfirullah kana son su kana ƙaunar su amma an yi maka yankan baya ta inda baka sani ba shine an imanin imaninka an raba ka da imani yanzu ka koma zindiki kana zikiri kana komai zuciyarka ta lalace idan zuciya ta lalace duk aikin da gabbai yi ba za su amfani mutum ba kamar yadda Allah ke ambato dangane da munafukai Allah ce fi qulubihim maradun kaga munafukai suna la ilaha illallah muhammadu rasulullah amma ba za ta amfane su ba saboda ni fi qulubihim maradun cikin su akwai cuta akwai rashin lafiya saboda haka wannan shine illar da Ahmad Tijani ke zuwa ga al'umma shine bata zukatan mutane wannan shine abu na biyu abu na uku daga cikin abin da muka karanto baya shine cewa alkaunu kulluhu huwa Allah cewa halittu su ne Allah halittu su ne Allah komai ka gani Allah ne wannan magana tijani ya faɗe ta amma hikaya ce daga man da uka nuru sai gashi mun samu wurare da yawa shi da kansa yana cewa komai Allah ne yana sifanta abubuwa da cewa Allah ne kaga kenan shi ne wanda yake nurinsa ya ya da ufa shi ne wanda hasken sa yi rauni wannan shi ne abu na na uku idan ka yarda da wannan magana cewa komi Allah ne aƙida ta wahdatul wujud to ka koma zindiki ka zan kafiri da sallar ka da azumin ka da bada zakka da zaka yi da duk abin da zaka yi ba zai amfane ka ba ranar tashin alkiyama sai abu na hudu daga cikin miyagun akidu da muka karanto baya wanda ya dasa a cikin zukatan mabiyansa akida ta hudu ita ce cewa Allah subhanahu wataala yana cikin gumaka masu bautar gumaka Allah suke bauta ma wannan ma duk wanda ya yarda da cewa Allah da zatinsa yana cikin gumki in ka bauta mu gumki Allah ka bauta ma to ka zan zindiki ka zan kafi domin Allah subhanahu wata'ala ya daidaita saman sa Allah subhanahu wata'ala baya a cikin gumaka idan ka kudurta bauta mu gumaka bauta mu Allah ne to ka kafirce ma abinda annabawan Allah baki daya suka zo da shi daga wurin Allah ba wani annabi ba wani manzo face yana kira zuwa ga bauta mu Allah a nisanci bautar gumaka ya za a zo a ce abinda annabawan Allah gaba ɗaya tun daga annabi Nuhu har zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama abinda suke kira zuwa gare shi cewa a ta Allah da bauta ka abota mu gumaka ashe wai a zo a ce duk abin da annabawan Allah suka faɗa baki ɗaya kuskure ne sai Ahmad Tijani shi ya gano daidai cewa ashe bauta mu gumaka wai bauta ma Allah ne to wannan shine abu na hudu wanda yake idan ka yarda da shi to ka gan zindiki an raba ka da imani sai abu na biyar shine cewa rayuwar annabi sallallahu alaihi sallama ta shige cikin halittu baki ɗaya hatta da cikin kafirai da waɗanda suka yi shirka da Allah sannan kuma rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ke tsaye da dukkanin abubuwa baki ɗaya to wannan kaga kamar an haɗa rayuwar manzo sallallahu alaihi wasallam da Allah subhanahu wataala wanda yake shi Allah subhanahu wataala da duk abin da ka haɗa shi da shi cikin abin da yake Allah shi ya kadaita da shi ka haɗa shi da wani makaluki cewa wannan makaluki ya yi tarayya da Allah subhanahu wataala to wannan zai sa a ce ka zan shirka zan mushriki ka shirka da Allah subhanahu wataala rayuwar duk wanda za ka haɗa shi da Allah subhanahu wata'ala ko annabin Allah ne ko mala'iki ne ko gunki ne ko ah, minana ko rana ko wata duk abin da za ka haɗa da Allah subhanahu wata'ala to sunanka wanda ya shirka da Allah subhanahu wata'ala to wannan shine abu na biyar cewa rayuwar manzo sallallahu alaihi wasallama ta malala ta shige cikin halittu baki daya dalilin haka da halittu suke tsaye wato tsayuwa halittu baki daya yana da alaka ne ko kuma ya jinginu ne ga cewa rayuwar manzo sallallahu alaihi wasallam take dauke da halittu baki daya ita ke tsaye da halittun Allah baki daya saboda rayuwar manzo ta madala ta shige cikin halittu baki daya to wannan magana ainihin watan sifanta manzo sallallahu alaihi wasallam da haka da nuna cewa rayuwar manzo ita ce dauke da halittu baki ɗaya wannan shirka ne da Allah subhanahu wataala domin Allah subhanahu wataala shi ya kadaita da ainihin watan tafiyar da halittu baki ɗaya ba wani wanda ya tarayya da Allah abu na shida da muka karanta wanda yake ko eh, daga cikin aqidu wanda yake idan ka yarda da su ka kafirta shine cewa Allah cewa Ahmad Tijani ya sifantu da dukkanin sifofin Allah Allah subhanahu ta'ala da sunayensa har ma ya zan kamar shine Allah wannan ma duk wanda ya yarda da cewa akwai wani makhluki ba Ahmad Tijani ba ko annabawan Allah kai yarda da cewa akwai wani annabi wanda yake ya sifantu da dukkanin sunayen Allah da sifofinsa har ya zan kamar shi ne Allah in ka yarda da wannan to ka sani cewa ka zan zindiki ka zan kafi ka yi ridda daga addinin musulunci sallar ka da azumin ka da duk abin da za ka yi na ibada ba za su amfane ka ba ranar tashin kiyama saboda zuciyarka ta koma zukata irin na kafirai wanda yake ainihin wato ba wani wanda ya sifantu da sifofin Allah da sunayensa shi Allah shi ya kadaita da ainihin watan sunayensa gaba ɗaya da kuma sihohinsa baki ɗaya ba wani makaluki da ya tarayya da Allah balle a ce ya zan kamar ne Allah sai abu na bakwai daga cikin aƙidu da muka karanta wanda Ahmad Tijjani yake dasawa ga ga mabiyansa ne. yana takama cewa ya zo da zikiri ya zo da yin salati ya zo da yin istighfari da la ilaha amma ƙarƙashin haka yake cewa wannan wuridi da ya zo da shi sharaɗinsa shi ne ka ƙudurta cewa Ahmad Tijjani yana gaba gare ka lokacin da kake wuridi lokacin da kake zikiri ka ƙudurta Ahmad Tijjani yana gaba gare ka sa'annan kuma ka roƙe sa daɗi bi ma'ana duk abin da kake so shi za ka roƙa ba Allah ba to kun ga roƙon wani ba Allah ba wani matacce ka roƙe sa ya biya maka wata buƙata ya daɗa ka da wani abu wannan shirka ne wannan kafirci ne kafirce ma Allah ne subhanahu wataala to wannan shine abu na bakwai da muka karanta a ah, muna cikin na takwas cewa kutub shi ke dauke da ainihin wasan abubuwa baki daya cewa kudu su shi ke dauke da ainihin wasan ba abin da ke isa da talibai baki daya sai da hukunci na kudu. wannan a cikin wannan ainihin wasan maudu'i muke magana a kansa a cikin wannan littafi na ainihin ila Lahi, shahi na hamsin da takwas ainihin wasan bugu a taba'atul saniya shahi na hamsin da ɗaya a taba'atul ula to za mu ci gaba da karatu a tsakiya a can baya wancan satin mun karanta magana ta talatin da takwas wanda a cikinsa ainihin wato Ahmad Tijani yake bayani akan cewa dangane da maganganu wasu daga cikin manya-manya ainihin wato wasu wasu kibar maganganu da wasu manya-manya ke yi wanda yake cewa wannan magana tana karfafa magana sayyidina Ali amma Ali kuma ba inda muka samu inda na Ali yayi irin wannan magana to ya magana ko yake kawo cewa ainihin wato ya ambaci wasu halittu ne yake cewa ainihin wato wasu daga cikin kibaru suna cewa ni ina ganin sammai bakwai da ƙasai bakwai da kuma al'arshi sun shiga tsakiyar na haka kuma abin da ke saman al'arshi na shamaki guda saba'in cikin kowane shamaki akwai ainihin wato cikin kowane eh, shamaki akwai shekara ainihin wato dubu saba'in tsakanin kowane shamaki da wani shamaki akwai shekaru dubu saba'in sa'annan dukkaninsu abin rayarwa ne da ainihin wato mala'iku masu daraja sa'annan da kuma abin da ke saman shamaki ainihin wato na ainihin wato na talikai da annan baki ɗaya cewa gaba ɗayansu waɗannan abubuwa gaba ɗaya dukkaninsu ba abin da ke aukuwa ga tunaninsu balle ga ainihin wato gabansu sai da izinin wanda an ma'abucin lokaci wane ne ma'abucin lokaci yana nufin kutubi wato komi bai faruwa da waɗannan halittu baki ɗaya sai da wa sai da izinin kutubi wanda yake wannan magana mun yi bayani magana na cikin jawahir ma'ani allazi bi hamishi kitabur rima nuska maktabatu shabiya al-khamis, fi zikri ajibati alfasl athalith fi isharatihi juz'i na biyu shahi na 89 da jawahirul ma'ani allazi yalihi kitabur rima ishra maktabil buhus wa dirasat juz'i na biyu shahi na 158 da kuma jawabin ma'ani tafi da imam shek tijan ali si na biyu sha'i na ɗari da hamsin za a samu wannan magana to za mu shiga sabon karatu na yau har wannan shahin dai to sai na yi bayanin cewa wannan magana da muka karanta ha za aidan kazibu kufurun billahi wannan kafirce ma Allah ne ta'ala wa imanu da kuma yin imani da gairihi ta'ala da wani Allah min al-makhluqat na wasu hadisi sai magana ta talatin da tara wa min aqaid tijani yana daga cikin aqidu na tijani al-kufri aqidu na kafirci qauluhu maganar sa shi Ahmad Tijani yake cewa fa hasilul amri fihi annahu cewa abinda al'amari zai samar abinda za a iya samu dangane da al'amarin dangane da kutubi cewa annahu lil wujudi shi kutubi matsayinsa ga halittu kulli ga halittu baki daya bi manzilatin ruhi kamar matsayin rayuwa ce lil jasadi ga jiki bi ma'ana kutubi matsayinsa ga dukkanin halittun Allah baki ɗaya kamar matsayin ainihin rayu da rayuwa take ga jiki haka kutubi yake ga dukkanin halittun Allah baki ɗaya kama annal jasar kamar yadda jiki la qiyama laha la lahu babu tsayuwa ga jiki wala ta'akkula lahu kuma jiki ba zai hankalta ba illa bi ruhi sai da rayuwa wala harkata jiki ba zai iya yin motsi ba shine wala harkata lahu babu yin motsi ga jiki illa bi ruhi sai da rayuwa bai yiwa jiki ya motsa sai da rayuwa Ya yace kazalika kama haka jami'u ajsadil wujudi dukkanin gaggan jikin halittu baki ɗaya. tun daga ainihin wato dabbobi na gida har zuwa dabbobi na daji har zuwa halittu da ke cikin ruwa har zuwa tsuntsaye da ke hira da duk wani abu da ka sani wanda ke da gangar jiki to fi nisbati ya ilal kutubi watan dangantakarsa da ainihin watan kutubi ko walaha shi kutubi ga gangar jikin halittu baki ɗaya kan ruhi lil jasadi kamar yadda rayuwa take ga jiki haka kutubi yake ga dukkanin halittu baki ɗaya falau zalat da kutubi ya gusar da ta huda kuɗi ya gusar da ruhaniyarsa min ha daga halittu baki ɗaya? lan adama wujudu kullu da halittu baki ɗaya an rasa su da komi an rasa shi to kun ga wannan a sifanta wata halitta da cewa ita ke tsayuwa da halittu baki ɗaya. da babu wannan halitta da gaba ɗaya duk halittu baki ɗaya za za a rasa su kun ga wannan kafirci ne kafirce ma Allah ne ce ma Allah ne Allah subhanahu wata'ala komai na hannunsa Allah subhanahu wata'ala komai na hannunsa ba wata halitta da za a iya cewa idan babu ta gaba ɗaya halittu gaba ɗaya za su halaka babu babu wannan halitta to kenan Allah subhanahu wata'ala wani aiki yake kenan Allah subhanahu wata'ala kenan ya zanka kamar fanko kenan ba wani abu da yake yi wannan kuɗi kenan shi ke gudanar da komi shi Allah ba abin da yake yi har a sifanta kuɗi da cewa in babu shi halittu gaba ɗaya babu su wannan shine abin da muke yi ma al'umma kowane lokaci bayani Ahmad Tijani yana son ya raba al'umma ne da imani ya raba su da imani da ke cikin zukatansu ya yaudari mutane ya ha'inci mutane ya zambaci mutane ya raba ka da imani ya cusa maka akida ta kafirci cikin zuciyarka kana can kana taƙama cewa ya baka zikiri ya baka zikiri kana can kana salati kana la ilaha illallah kana istighfari kullun kana yi sai da marici kana murna kana son sa amma ko ya zambace ka ta inda kai baka sani ba shine ya zo da mummunan aƙida ya dasa ta a cikin zuciyarka kuma ka yarda da wannan aƙida ya zambace ka sai ka zo gaban Allah ranar tashin kiyama kana ganin kai mai imani ne sai ka zo gaban Allah sai abu ya bayyana gare ka ashe kai zindiki ne ka koma zindiki an raba ka da imani ta inda baka sani ba an cusa maka aƙida ta kafirci a cikin zuciyarka to shine yake cewa fa huwa ruhul wujud wato kutubi shine rayuwa halittu kenan ba wata halitta wadda za ta iya rayuwa sai da kutubi kun san can baya sifanta kansa cewa shi shine Sa'an sa'annan can baya sifanta kansa cewa ya sifantu da dukkanin sunayen Allah da sifofin Allah kaga kenan yanzu yana nuni cewa kamar shi ne ke tsayuwa da dukkanin halittu baki ɗaya. da wannan kuma yadda da wannan kafirci ne yadda da wannan mutunce ma Allah ne yadda da wannan ainihin watan kin yadda ne da cewa Allah subhanahu wata'ala shi ne wanda yake komai na hannunsa wannan magana a dubiya ce cikin jawahir al-ma'ani allazi bi hamishi kitab al-rimani iska maktabatu shabiya al-bab al-khamis al-fasl al-awwal fi dhikr al-ayat al-qur'aniyya juz'i na 1 shahi na 200 da ainihin watan 67 da kuma jawahir al-ma'ani allazi yalihi kitab al-rimani ishraf maktab al-buhus wa dirasat juz'i na'am juz'i na 1 jawahir al-ma'ani allazi bi hamishi kitab al juz'i na 1 shahi na 200 da 67 da kuma jawahirul ma'ani allazi yalihi kitabul rima ishra maktabir busi wa dirasat juz'i na ɗaya, shahi na ashirin. da kuma a duba cikin tazilu kashiful ilbas na Ibrahim Inyasi shi ma ya tabbatar da wannan a cikin littafin sa na tazilu kashiful ilbas a duba shahi na ɗari biyu da da saba'in shida zuwa shahi na ɗari biyu da da saba'in bakwai, za a samu wannan amma jawahirul ma'ani allazi na taqiqa ali sisa wannan magana ban ga inda wannan magana take ba a cikin wannan jawahirul ma'ani wa hadha aidan kufrun billahi wannan ma kafirce ma Allah ne ta'ala wa imanin da kuma yin imani bi gairi da wani Allah ta'ala min al makhluqati yin imani da wannan to yadda da wata halitta ce daga cikin halittun Allah da kuma kafirce ma Allah subhanahu ta'ala sai magana ta 40 wa min aqaidat tijani yana daga cikin aqidun tijani al kufriya na kafirci qauluhu magana sa da yake faɗa shi Ahmad Tijani yace wa kullu khawasil wujud dukkanin halittu baki daya waɗanda aka wasu keɓantattu bi ha baki ɗayansu ala ha ala ha wato akan suna haɗe shine alal ti'amiha akan suna haɗe ha ko kuma akan suna rarrabe wa umumiha akan cewa gaba ɗayansu wa khususiha akan kuma cewa keɓantattunsu wa ha da kuma akan cewa suna sake mutlak wata ha da kuma akan cewa an dabaibaye su yace ce ha gaba ɗayan halittu baki ɗaya la tulazimu la tulazimu zawatal wujud ba za su lizinci ainihin watan zatin samuwa ba illa wujudu ruhaniyatil qutub fiha watan la tulazimu zawatal wujud watan babu ba za su lizinci zatin samuwa ba sai da samun ruhaniya na kutubi a ciki bi ma'ana ruhaniyar kutubi shi ke ɗauke da dukkanin halittu baki ɗaya waɗanda aka game da waɗanda an rarrabe baki ɗaya fa'iza zalal kutubu idan kutubi ya gusar da ruhaniyatahu ya gusar da sa, an ha daga halittu baki ɗaya in adamal wujudu kulluhu halittu baki ɗaya za a rasa su kenan kutubi shi ke ɗauke da halittu baki ɗaya kenan kutubi da babu shi babu halitta komai babu gaba ɗaya komai kutubi shi ke ɗauke da shi ainihin ruhaniyar kutubi shi ke tsaye da abubuwa baki ɗaya to shine yake cewa in adamal wujudu kulluhu da halittu gaba ɗaya an rasa su wasara mayyitan da halittu gaba ɗaya sun zama matattu la khasiyata lahu ba su da wani abu wanda yake banta gare su ba ba su da wata khasiya su halittu bi ma'ana da a ce babu ruhaniyar kutubi a cikin halittu komai gaba ɗaya an rasa shi kun ga wannan kafir ce ma Allah ne da imani da wani abu can na daban wanda ba Allah ba subhanahu wata'ala kutubi makhluki ne duk abin da suke nuni da kutubi to ba ma shi yayi kansa ba abin da bai yi kansa ba ya za a ce shi ke dauke da dukkanin halittu baki ɗaya in ba kafirci ba wannan ce ma Allah ne wannan ce ma Allah ne wani abu wanda ba shi ya yi kai ne ba a zo a sifanta shi da cewa halittu baki ɗaya shi an rike da su shi an ɗauke da su shi ke kulawa da su in babu shi gaba ɗaya halittu gaba ɗaya za a rasa komai to duk wanda ya yarda da wannan magana ya sani cewa ya kafirce ma Allah ya yi imani da wani abu wanda ba Allah ba subhanahu wata'ala sai ya ce wa hadhihi alquwwatu laha wannan karfi da ke da kutubi har ya kasance ainihin in babu shi da halittu gaba ɗaya an rasa su yace min tahammulihi li sirri al-ismi al-azam saboda cewa shi kutubi shi ke ɗauke da sunan Allah mafi girma wa siryanihi da kuma malalar sunan Allah madaukakin sarki fi kulliyati awalimihi a cikin halittu baki daya bi ma'ana sunan Allah al'azamu shi ma ya malala ya na so ya shige cikin halittu baki daya wannan magana a dube ta a cikin jawahirul ma'ani allazi bi hamishi kitabur rahman ta maktabatu shabiya babul khamis الفصل الأول في ذكر الآيات القرآنية جزء نتايا شاهي نتري بيو دا ستين دا بقوي دا جواهر المعاني الذي يليه كتاب الرماء إشراء مكتب الهوس جزء نتايا شاهي نتري دا عشرين دا الجامع لدورة علوم الفائدة من بهار كتب المكتوم جزء نبيو شاهي نتري بقوي da ainihin watan sittin da tara za a samu wannan da kuma tazilu kashiful ilbas a duba a cikin juz'i na biyu shahi na abin nan aljami da durar ulumil fa'ida juz'i na biyu sha'i na 769 da kuma tazilu kashiful ilbas a duba shayi na 277 za a samu wannan sannan a cikin jawahirul ma'ani tafiku a Sheikh Tijan Ali Sisa wannan banga inda wannan magana take ba a cikin wannan littafin a cikin wannan bugu na Ali Sisa wa hadha aidan kufrun billahi wannan ma kafirce ma Allah ne ta'ala madaukakin sarki wa imanin da kuma yin imani bi ghairihi ta'ala da wani Allah min al makhluqati na wasu halittu in dai ka yarda da wannan to ka sani cewa ka kafirce ma Allah sa'annan ka yi imani da wani abu wanda ba Allah ba wanda yake shi ke ɗauke da ainihin wato dalilin sa halittu suke tsaye dalilin sa halittu suke raye da babu shi da halittu gaba ɗaya sun halaka sai magana ta arba'in da ɗaya wa min aqaidu Tijjani yana daga cikin aqidu na tijani al-kufri aqidu na kafirci qauluhu magana sai da yake cewa yace wal amru sani al'amari na biyu lima usika bihi daga cikin abin da nake umurninka da shi in ji Tijjani. yace tarkul muharramatil maliyati shar'an ka abubuwan da aka haramta duk dukiya da aka haramta gaba ɗaya ka su wanda shari'a ta hana to ka bar su baki ɗaya to kaga anan magana ce wanda ya faɗa magana ce ta ƙware wanda yake ainihin za a umarci mutum cewa ya bar abubuwan da aka haramta kun ga magana ce ta ƙware ba amma ba nan take ba akwai abin da yake son ya dasa anan yake cewa akalan karkace abin da a haramun walibasan karka sanya haramun sutura wa maskanan kuma karka yi gidan zama wurin zama da da ainihin wasan da dukiya ta haram kaga ka tsaya ga halal ɗinka kenan sai yake cewa fa innal halala cewa halal wato abin da yake nufi fa innal halala cewa wanda ke halatta abu yace huwal kutubu shine ainihin kutubi kaga kutubi kaga kenan an bashi matsayin Allah kenan kutubi shi ke halatta abin da ake halattawa ba mai halattawa sai wa kenan kutubi shi ke halattawa Kare kenan kutubi yi tarayya da Allah mun sani cewa ba mai halattawa ba mai haramtawa sai rabbul alamin Allah kadai ke halattawa kuma ya haramta ko kuma direct a cikin littafin sa ko kuma ya halatta ya haramta ta harshen manzon sa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ba wata halitta da ba wani makhluki da ke halatta yake halattawa ya haramtawa in ba rabbul alamin ba shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wala taqulu li alsinati wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhib hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala allahi alkadhib innal ladhina yaftaruna ala allahi alkadhib la yuflihun mata'un qalilun wa lahum adhabun alim kar ku faɗa dangane da abin da halittar kuke sifantawa cewa wannan halal ne wannan haram ne domin ku kagi ƙarya ku jingina ga Allah subhanahu wa ta'ala lalle waɗanda ke kagen ƙarya su jingina ma Allah ba za su rabbanta ba jin daɗi ne kaɗan ainihin watan suna da azaba mai raɗaɗi saboda haka ba mai halattawa sai rabbul alamina ba mai haramtawa sai rabbul alamina ba magana cewa akwai wani halitta wanda ake ce ma kutubi wanda yake ya kai ga matsayin yadda yake iya halatta abin da ya ga dama ba Allah ba babu shi to shi ya kai sai ka cewa Allah ti duru alaihi aflaku sa'iril ibadat wanda shi kutubi a watan sauran ibadodi duka falak nasu sarari nasu duka gawa suke zagaye wai ga kutubi suke zagaye suke kai da kawo duk ibada da kai wai tana komawa ne ga wa tana komawa ne ga kutubi tana zagayawa ne farfajiyar kutubi wannan ainihin wasan ta wata halitta da cewa ibadar da ake gaba dai tana zagayawa ne a farfajiyarsa a falak nashi to wannan mutunce ma Allah ne kuma kafirce ma Allah ne domin Allah subhanahu wa ta'ala shine kadai wanda ibadun da mutane ke yi watan suke isa zuwa gare shi ba wata halitta wadda yake ibadar da mutane ke yi a ce ibada tana ainihin wato tana halarta fadar su ne ko tana zagaye ne a kansa ko tana zuwa a kansa ne babu shi to shi ne yake cewa wa man a sai tijjani ce duk wanda ya tozalta a fa'idar fa'idal ce to ya tozalta fa'idar da zai samu da ibada kare kenan ana son ka girmama kuɗi ana son ka karrama kuɗi ana son ka darajanta kuɗi ana son ka yadda cewa kuɗi yana da wani matsayi wanda ibada da kake yi duka gare ta ne ko ibada take zuwa kuma in ka tozalta shi to ibada da kake yi ita ce ka tozalta sai yace kuma wa iyaka ka shedin ka inji tijani an ta kula aina ta jidhu kar zo ka ce to ina za ka samu kuturi kar ka zo ka ce ina za ka samu kuturi yace fa inna hu kasirul wujudi domin shi kutubi ana yawan samun sa fi kulli abdin a cikin kowace ƙasa wa fi kulli zamanin kuma kowane zamani ana samun kutubi wannan ainihin wannan duka butulce ma Allah ne da kuma imani da wani abu wanda ba Allah ba subhanahu wataala wannan magana a duniya cikin jawahirul ma'ani allazi bi hamishi kitabur rahman nusta martabat shabiya arbabul khamis fi zikri ajibati al-faslur rabi fi rasailihi juz'i na biyu shayi na 168 sannan jawahirul ma'ani allazi yalihi kitabur rahman ishra maktabil wurus wa dirasat juz'i na biyu shayi na 193 da jawahirul ma'ani taqiqul al-imam shaykh tijani ali sisi juz'i na biyu shahi na tamanin da ɗaya za a samu wannan magana to kun ga anan ainihin wato idan kun duba nan tijjani ya sifanta kutubi ya ba kutubi abin da yake ya keɓanta ne ga Allah kuma ya jingina shi ga kutubi sannan bayan wannan kuma ya sifanta kansa tun farkon karatunmu da cewa shi kutubi ne manzon Allah ya ce shi kutubi ne kenan me yake nuni da wannan gaba ɗaya yana nuni cewa kamar shi ne ainihin wato matsayin Allah kamar da ya ambata can baya ce aka ambata can baya cewa Tijjani ya siffantu da ya zan shi ne khalifa na Allah shi ne matsayin Allah shi ne madadin Allah komai na Allah baki ɗaya yana ƙarƙashinsa. har ya kasance shi Tijjani ya siffantu da sunayen Allah da sifofinsa ya zan kamar ma ne Allah to kaga wannan magana duka ana son a ba Tijjani wani matsayi ne irin matsayin Allah a ce ya siffantu da dukkanin sunayen Allah da sifofin Allah kuma ya zan kuma komai na hannunsa kaga kenan wannan ana nuhin cewa a nuna tijjani kenan ya yi tarayya da Allah subhanahu ta'ala wannan kuma duk wanda ya yarda da wannan ya sani cewa ya kafirta ya yi nidda zai wuridin da za a baka da zikiri da za a baka da salati da za a baka da astaghfirullah da za a baka da la ilaha duk abin da za a baka ka zo kana yi in dai baka da imani ka sani cewa da na tashi kiyama ba za ka amfana da dukkanin wata ibada da ka ba a ta da sallar ka da azumin ka da bada zakka da duk ibada da kai gaba ɗaya idan zuciyarka ba da imani ba za ka amfana da shi ba idan zuciyarka ba ta da imani ba za ka amfana da shi ba to wannan shine banna shine banna da illa da ainihin watan Ahmad Tijani ya yi ma al'umma ya yi ma mabiyansa to sai magana ta 42 da zalika yanzu saboda haka Tijani yake riya ta cewa annahu la ya mutu Tijani ya ce baya mutuwa kaga kenan yana nuni ya sumanci dukkanin sunayen Allah kuma baya mutuwa ya tabbata ya mutu kaga ya mutu ashe kenan ƙarya yake ya ce komai na hannun kutubi in shi a kutubi to ya mutu to ya aka yi to sauran komai na ta a daidai ga yanan halittu gaba ɗaya komai na ta a daidai bayan mutuwarsa babu abin da za a ce halittu gaba ɗaya sun halaka cewa an rasa halittu gaba ɗaya saboda mutuwarsa wannan abu bai faru ba to kuma ya ce baya mutuwa to waye zai ruwaito wannan magana cewa tijani baya mutuwa ya kula ibrahim ya ibrahim ya yana cewa alqaulaki yace iz huwa shaykhu tijjani yace domin shaykhu tijjani kada qala haqiqa tijjani ya ce waye faɗi wannan magana Ibrahim Iyasi mun san kuma da wuya Ibrahim Iyasi ya yi Ahmad Tijjani ƙarya ya zama to Ahmad Tijjani bai faɗi abu ba Tijjani Ibrahim Iyasi ya zo ya ce Ahmad Tijjani ya faɗi wannan abu shine yake cewa iz huwa shaykhu tijjani kada qala ana la amutu wato tijjani ya ce ni ba na mutuwa wannan magana a duge shi cikin kitabu sa'adatul anam bi aqwali sheikh ibrahim inyasi a duba shahi na 184 za a samu wannan ibrahim inyasi ya ce tijjani ya ce baya mutuwa ibrahim inyasi ya ce tijjani ya ce baya mutuwa kenan mi kenan abubuwan nan gaba ɗaya kenan shine kutubi shi ke tafiyar da abubuwa baki ɗaya da babu shi komi gaba ɗaya zai halaka wannan kun ga abin da muke faɗa kenan waɗannan duka na cikin aƙidu na kafirci wanda yake in ka yarda da wannan to ka koma zindiki ka zan kafiri ka zan murtad duk ibadar da zaka yi ga ta duniya ba za ka ci gajiyarsa ba za ka ci amfaninsa ba saboda ibada ba za a amfana da ibada da ba ranar tashin kiyama sai da imani yanzu misali a ce kirista wanda ya ce annabi isa dan allah ne ya je ya gina masallacin juma'a ya je ya yi makaranta ya gina makaranta ya je ya yi rijiyoyi ya zo makarantu malamai masu karantar da alkur'ani ya zo ya sa a sai tirela guda na qur'ani a je a raba makarantun islamiyya a raba mu masu karatun alkur'ani wannan aikin gaba ɗaya da ya ranar tashin kiyama zai ci amfaninsa wannan ba zai ci amfaninsa ba ranar tashin kiyama zai ci amfaninsa ne tunan duniya tunan duniya Allah zai saka masa da abubuwan da ya yi a saka masa da shi tunan duniya amma lahira in dai bai da imani lahira ba ya da wani sakamako a wurin Allah sai wutar jahannama to wannan irin abin da wanda a kirista zai zo ya yi aiki na alkhairi to irin wannan ne Ahmad Tijani yake son ya aza al'ummar musulmi akan irin haka ya zo ya raba ka da imani ya cusa maka aqida ta kafirci ya baka zikiri da wurdi ka je can kana yi amma ya bata maka zuciya ya bata maka kwakwalwa ka koma murtad ka yi daga cikin daga addinin musulunci ta inda kai baka sani ba kana ɗauka kana takamacewa da ka mutu sai aljanna ashe da ka mutu ba abinda zaka isko sai wutar jahannama saboda zuciyarka ta riga ta lalace ka koma zindiki ka koma kafiri ka yarda da aqidu na kafirci da Ahmad Tijani yayi bayani to shine yake cewa to haza aidan kufurun billahi wannan ma kafirce ma Allah ne ta'ala wa imanun bi ghairihi ta'ala da kuma imani da wani Allah min al makhluqat na halittu cewa akwai wata halitta wadda yake ibadodi da mutane ke yi gaba daya akan farfajiyarsa ne suke kai da kawowa sai magana ta 43 wa min hadhihi al-aqaid yana daga cikin waɗannan aqidu al-kufriya na kafirci allati lam yasbiqu ilaiha kufar makka kafiran makka basu riga ahmad tijjani ba da ainihin wannan kafirci a saurara a ji wannan kafirci wanda ainihin wannan aqida ta kafirci da ahmad tijjani ke son ya dasa cikin zukatan al'umma kauluhu magana sa tijjani da yake faɗa cewa annal kutuba cewa kutubi fi kulli asalin a cikin kowane zamani lahu wajahatun wato yana da daraja yana da kima kowane zamani kutubi yana da daraja yana da kima ila kulli zarratin zuwa ga kowace halitta wato kutubi yana da daraja yana da kima zuwa ga kowace halitta min al mawjudati na halittu duk wani abu da an samu ne to kutubi yana da daraja yana da ainihin wato alfarma yana da kima ga kowace halitta kutubi ya mutu ha kutubi shi ke dada ainihin wato kullu zarratin wato duk wata halitta ko da girman ƙwayar ƙasa ce duk abin da take samu daga ina take samu daga kutubi ya muddu ha kutubi shi ke daɗa ita wannan halittar duk wata halitta baki ɗaya kutubi shi ke daɗa ta mata da abin da take samu kaga kenan ba Allah ba to wannan kafin ce ma Allah ne wannan shine abin da muke yi ma al'umma bayani cewa Ahmad Tijani yana dasa akidu na kafirci cikin zukatan mutane ta ƙarƙashin cewa yana laƙana mu mutane zikiri ya baka zikiri ya cusa maka aƙida ta kafirci a cikin zuciyarka ya raba ka da imani ka koma zindike ka koma can kana zikiri da harshe ashe ainihin wato an hitar da kai da addinin daga addinin musulunci ta inda kai baka sani ba shine ta hanyar yin imani da aƙida ta kafirci wanda yake hatta da kafiran makka ba su yarda da wannan ba cewa kutubi yana da kima yana da daraja ga dukkanin halittu baki daya kuma dukkanin halittu baki daya kutubi shi ke dada su da abin da suke samu wa yuqimuha kuma kutubi shi ke tsayar da halittu baki daya fi kulli wujudi a cikin ainihin wato dukkanin halittu baki daya zarratan zarratan ko da azzarra azzarra wato halittu baki daya ko mi kankantar su mustawuna fi zalika suna masu daidaita ga wannan cewa ainihin kutubi shi ke dada su da abin da suke samu kuma kutubi shi ke tsayar da su sai tijani ya ce fama min sajidin ba wani mai sajada lillahi ta'ala wanda zai ma Allah sajada fil wujudi a cikin halittu aurakin ba wani mai ruku'i raka'a lillahi wanda zai yi ruku'i saboda Allah au qa'imin ba wani mai tsayuwa kama lillahi wanda ke tsayuwa ya yi bada don Allah au mutahabbikun ba wani mai motsi ta harraka lillahi wanda zai yi motsi saboda Allah au zakirin ba wani mai zikiri zakar Allah wanda ya ambaci Allah da ayi zikirin da kowane irin nau'i na zikiri fi jami'il wujudi a cikin halittu baki daya falqutubu fi zalika matsayin kutubi a cikin wannan ibada da halittu suke yi ruku'i da suke yi tsayuwa da suke yi sajada da suke yi da dukkanin abin da suke yi na bauta to matsayin kutubi dangane da wannan huwal muqimu lahu kutubi shi ke tsayar da wannan ga halittu huwal muqimu lahu kutubi shi ke tsayar da wannan ga halittu wato idan ka yi sajada to kutubi shi yasa ka yi sajada idan ka yi ruku'i kutubi shi ya tsayar maka da wannan ruku'in da ka yi idan ka yi ainihin wato tsayuwa kutubi shi ya yi tsayar maka da wannan uh, tsayuwa. idan zikiri ka yi kutubi shi ya sa ka yi wannan zikiri duk wani abu ibada da za ka yi al-kutubu fal-kutubu fi zalika huwa al-muqimu lahu kutubi ga wannan ibada da duk abinda ainihin watan zarra halittu suke yi gaba ɗaya kutubi shi ke tsayar da shi sai tujani ya ce domin ka gane ga abin da yake nufi ya ce fabihi sabbahal musabbihu dalilin kutubi mai tsarkake Allah ya tsarkake kutubi wato da kutubi mai tsarkake Allah ya tsarkake kenan da babu kutubi ba wani makaruki kenan da zai tsarkake Allah sa'annan wabihi abadal abidu dalilin kutubi da kutubi mai bauta Allah ya bauta kenan da babu kutubi to ba magana a ce wani ya yi bauta ga Allah subhanahu wata'ala wa bihi sajada da kutubi mai sajada yayi sajada kenan da babu kutubi to ba magana a ce wani yi sajada ga Allah subhanahu wataala wa bihi wajahatul ukhra sannan wata daraja can ta daban dalilin kutubi aka samu wannan darajar allati la tuzkar ita wannan darajar wannan kimar ba za a ambace ta ba in ji wa in ji tujjani to wannan maganar da muka karanta baki daya wanda muka ce wannan kafirci hatta da kafiran makka ba su riga su janibi zuwa ga irin wannan kafirci a dube ta cikin jawahirul ma'ani allazi bi hamishi kitabu bi ma'anis ka maktabatu shafiya albabu al-khamis al-fasl al-awwal fi zikr al-ayat juz'i na daya shayi na ɗari biyu da sittin da shida da kuma a duba jawahirul ma'ani allazi yalihi kitabu rima ishra maktabil buhus wa dirasat juz'i na daya na wancan juz'i na ɗaya ne a duba jawahirul ma'ani allazi bi hamishi kitabu rima nuska maktabatu shafiya al-fasl al-awwal fi zikr al-ayat juz'i na daya shahi na ɗari biyu da sittin da shida. jawahirul ma'ani Allah allazi alayhi kitabur rima ashra maktabil musa dirasat juz'i na 1 shahi na 120 wal jami' li durar ulum al fa'ida min bihar kutub al maktum habiba juz'i na 2 shahi na 600 da ainihin sittin 68 wal lawzu lahu sa'annan a duba tazilu kashiful ilbas a duba shahi na ɗari biyu da da saba'in shida za a samu wannan bayani sai dai aliyu sisa ainihin na aliyu sisa ban samu wannan a ciki ba to nan alwajihu din aka ce idza kana lahu inda aka ambata cewa wajahatun fa huwa wajihun idza kana lahu hazzun wa rutuba wal wajhu shine mustaqbal kulli shay na'am nan kuma aka ce alwajahatu shine mina na alhurmatu A addaraja kenan alqima kenan to wannan abu da tijani ya ambata wa hadha aidan kufrun billahi wannan ma kafirce ma Allah ne ta'ala wa imanun bi ghairihi da kuma yin imani da wani Allah ta'ala min al-makhluqati na halittu Allahu wa da huwa al-qa'imu ala kulli Allah kadai shine ke tsaye akan kowace halitta Qala ta'ala Allah yace afa man huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasaba shi wanda a tsaye akan kowace rayuwa dangane da abin da ta aikata yana daidai da wanda ba haka ba ai ba wata halitta ba wani makaluki da aka ca shi ne ke tsaye da ainihin wato abinda mutane suke yi wanda ba rabbul alamin ba wannan ce ma Allah ne wannan ce ma Allah ne kullu ma yaqulu abul abbas duk abin da abul abbas ke faɗa anil kutubi dangane da kutubi kadibun ƙarya ce wabtirahum ala Allah da kuma kagen ƙarya ne ga Allah lam yaqul bihi kufaru quraish hatta da kafirai qurayshawa ba su yi irin wannan wannan kafirci ba ba su jingina ma gumaka cewa gumaka duk abin da ke faruwa gumaka ke gudanar da shi ba cewa dalilin gumaka gumaka su ke tsaye da halittu baki ɗaya. wannan kafirce irin abin da Ahmad Tijani jingina ma kudubi ba Allah ba to hatta da kafiran Makka ba su irin wannan kafirci ba ayyuhal aqilu ya kai mai hankali kaifa ta mun ta kaka kake amincewa anta muta ka mutu wa talqa Allah ka hadu da Allah wa anta ala aqidati hadha ar-rajul kana akan aqida wannan mutum wa tariqati kuma kana akan tariqar sa huwa mu'minun bil qutbi shi tijani yayi imani da qutbi sha qutbi shi ke gudanar da abubuwa kafirun bi rabbil alamin tijani ya kafirce mu ubangijin talikai ubangijin talikai wanda komai na hannunsa tijani ya kafirce masa ya zo yayi imani da wani abu can na daban wanda ake ce mu qutbi wa fi hada a cikin wannan dalalatun akwai dalili ha dalila wanda a bayyane ala anna Ahmad Tijani cewa Ahmad Tijani ya zurisu a ka'idar shirki fil yana dasa aqidu na kafirci a cikin zukata wa ma zalika tare da wannan yanzu kuma yana riya ta cewa annahu ja'a bil azkar cewa ya zo da zikiri idza lam yaslahi al qalbu idan zuciya bata jaru ba bil imani da yin imani la yantafi sahibuhu bi mujarrad zikrin lisani wato mai gangan jiki ba zai amfana ba da zikirin da yake yi idan har zuciyarka bata jaru ba zuciyarka babu imani a ciki ka zo ka zauna kana zikiri to wannan zikirin da ake ba zai amfane ka ba ranar tashin kiyama saboda zuciyarka ba ta da imani duk aiki na kwarai da zaka yi da harshen ka ko da ka yi da gabanka in dai zuciyarka ba ta da kyau zuciyarka tana da aƙida ta kafirci to ka sani cewa duk abin da za ka yi da harshen ka da gabanka ranar tashin kiyama ba za ka ci sa ba ba za ka ci sa ba ranar tashin kiyama Allah zai mai da ayyukan ka baki ɗaya su koma haba a mansura kura abin shekewa wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura wannan saboda ni saboda rashin imani idan baka da imani to ka sani baka da aikin kwarai tijani yana farautar imanin mutane ne yana mai shaidan aiki ne yana mai iblis aiki ne ya zo ya cusa maka aqida ta kafirci a cikin zuciyarka ya zo ya baka zikiri ka zo ka zauna kana zikiri kana salati kana la ilaha illallah kana astaghfirullah amma kuma an cusa maka ta aqida ta kafirci wanda in ka yarda da wannan aqida ka kafirta ka yi ridda ka yi daga cikin addinin musulunci to shine aka ce man ta'ammala qa'idan lati yad'u ilaiha wato duk wanda ya yi la'akari da miyagun aƙidu da Ahmad Tijani ke kira zuwa gare su ya alamu yana sanin ilmi yaqini ilmi na yaqini yana sanin cewa annahu cewa shi Tijani kana yakhdumu li shaytan iblis yake mai aiki in dai yi nazarin miyagun akidu da Ahmad Tijani ya zo da su to zaka gano cewa Ahmad Tijani Iblis yake yi aiki yanayi ma ainihin wato Iblis yake yi mafarauta, yana farauta imanin mutane a raba mutum da imani a baka zikiri a raba ka da imani A tijaniyu tijaniyuna yan tijaniya zafi una an hazar rajul waɗanda ke yin kariya daga wanga mutum Ahmad Tijani ma za ta ƙuli nuni za ku faɗa an hadhihi al daga wannan aqida ta Tijani al-aqidatu kufuri kufriyya aqida ta kafirci amma ba na kun shi abu bai bayyana gare ku ba anna ta'ala cewa Allah ta'ala huwa wahdahu da al-umur Allah kadai shi ke gudanar da lamura shin wannan bai bayyana gare ku ba yan tijaniya cewa Allah al'amura gaba ɗaya na talikai baki ɗaya suna hannun Allah ba mai yin su sai Allah ba wanda ke tsaye da ainihin kulawa da halittu baki ɗaya da mutane da aljannu da dabbobi da ƙwari da ada, da namun daji da namun gida da kifaye da duk halittu baki ɗaya Allah shi ke tsaye da komai baki ɗaya wa ma min dabbatin illa huwa akhidun bi nasiyatiha ba wata dabba ba wani abu face Allah shi ke rike da kwarkwadon kansa ba wata halitta wanda aka ce in babu ta halittu gaba ɗaya za su halaka babu wannan wallahi ba wata halitta daga cikin halittun Allah wanda aka cewa ba don shi ba in babu shi halittu gaba ɗaya duk komai gaba ɗaya zai wargaje baki ɗaya in babu shi babu shi a ce kuma shi wannan halitta shi ke riƙe da halittu shi ke tsaye da su shi ke kulawa da su eh, komai na abubuwan su na hannun wannan halitta shi ke tsaye da su wannan kafirce ma Allah ne wannan butulce ma Allah ne wannan cin samu mutane ne aqida ta kafirci da zindikanci a cikin zukatansu domin a raba su da imanin da da suka yi da Allah subhanahu wataala ta tijaniyuna yan tijaniya allazina yudafiuna waɗanda ke yin kariya an haza rajulu daga wannan mutum watan suna yi ma'amar tijani kariya suna ba shi kariya suna nuna na kwarai ne suna nuna mutumin kwarai ne to shine nake bayani cewa amma bana lakun shi lokaci bai bayyana gare ku ba anna Allah ta'ala cewa Allah ta'ala huwa wahdahu yudabbiru al-umur Allah shi kadai shi ke gudanar da lamura shi lokaci bai yi gare ku ba abu bai yi bayyana gare ku ba ku san cewa Allah kadai ke gudanar da lamura wa alaihi taduru aflaku sa'iril ibadati duk ibadar da halittu da ke yi baki daya falak nasu ko kuma sararin su ko kuma yadda ake gudanar da su baki daya ga Allah suke kai da kawowa ga Allah suke zuwa ga hannun Allah suke zuwa abu bayyana gare ku ba cewa ibada da halittu ke yi gaba ɗaya ga Allah yake zuwa ba wani halitta da za a cewa gare sa ibadun suke zuwa babu wa huwa alqaimu Allah shine wanda ke tsaye ala kulli nafsi akan kowace rayuwa fis samawati wal ardi cikin sammai da kasai shi ke rike da komai inna Allah yumsiku samawati wal ardi an tazula Allah shi ke rike da sammai da kasai domin kar su gushe wala in zalata in amsaka ma min ahadin min ba'di da sammai da kasai za su gushe ba wanda ya isa ya rike su wa ma lahu fihi ma min shirkin kuma Allah baya da abokin tarayya a cikin sammai da kasai a ce ga wata halitta wadda yake ta yi tarayya da Allah wajen kulawa da halittu Allah bai da wannan wa ma lahu minhum min zahir kuma babu wata halitta da za a ce ga ta ita ce taimaka ma Allah akan gudanar da lamura babu shi wa huwa allazi yuhillu kuma Allah shi kadai ke halatta abin da ya ga dama halattawa ba wanda isa ya halatta ba magana a ce wai kutubi yana halattawa Allah kadai ke halatta abin da ya so ya halatta wa yuharrimu kuma Allah ke haramta abin da ya so haramtawa ba wani makhluki wanda matsayinsa ya kai ga inda yana halartawa ko ya haramta babu wani makhluki wanda kashin kansa ya halarta ya haramta babu shi hatta da annabawan Allah ba sa halaltawa su haramta da kashin kansu duk abin da suka halarta Allah shi umurce su halartar da shi su halarta shi duk abin da annabawan Allah suka haramta Allah shi umurce su su haramta abin ba wai kashin kansu za su zo a ce wai su suna halartawa ko kuma suna haramtawa ba saboda haka ba wani makhluki da ke halartawa ya haramta Allah kadai shi ke halartawa shi ke haramtawa to shine aka ce wa ma lahu minhum min zahir wa huwa allazi yuhillu Allah shi ke halartawa wa yuharrimu kuma Allah shi ke haramtawa fa kaifa tudafi'una ta kaka kuke yin kariya yan tijaniya amman kana ala misli hadhihi al-aqidati al-khabisa wanda ke akan irin wannan mummunan aqida ta kafirci ta jingina abin da Allah ya kaɗaita da shi a zo a jingina shi ga kutubi a jingina shi ga wasu halittu ta ƙaƙa za ku zo kuna yi masa kariya ga rayuwar duniya kuna yi masa kariya kuna nuna na ƙware ne kuna nuna mutumin ƙware ne kuna nuna waliyin Allah ne kuna nuna kuna kiran mutane ga a zo a bi hanyarsa ta ƙaƙa kuke wannan to waɗanda ke yi mutu tijani kariya suna nuna mutumin ƙware ne bayan ga shi da miyagun aƙidu na kafirci ala zunnu ulaika annahum suna masu yi ma ainihin watan tijjani kariya akan miyagun akidinsu sun ba sa zaton cewa za a tayar da su da yawon azimin ga wani mai girma kamar yadda Allah ya ambata ga masu sassauke ma'auni ga masu sassauke ma'auni yau mai yaqumu nasu ranar da Allah ke tsayuwa da rabbil alamin ga ubangijin tarihi suratul mutaffifin sai ainihin wato aqidatu Ahmad Tijani aqida Ahmad Tijjani fi kutubil aqtabi to ga wani babba kuma can yanzu mun wuce ainihin watan kutubi kun ga an ba kutubi matsayi na Allah abubuwan da Allah shi yake banta da su an jingina su ga kutubi to ga wani wanda yake shi kuma yana babba ga kutubi shi kuma jimi tijani zai bashi idan aka ce kutubul aqtabi wato shi a kutubi na kutubai baki daya can kutubu shine babban wali to aka ce kutubul aqtabi to wanda shi a kutubi shi a babban wancan to shi ko jimi ne ne wani matsayi tijani ya bashi a ah, magana ta 44 wa min Tijjani yana daga cikin karshe karshen Tijjani wa qira'ati da kage kagen sa wa aqaidihi al-kufriya da aqidin sa na kafirci qauluhu magana sai da yake faɗa an ƙaulihi ta'ala dangane da magana Allah madaukakin sarki da yake cewa wa hamal har insanu mutum ya ɗauki amana watan suratul azab inda Allah ke cewa inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi jibali fa abaina an ya'milna hawa ashfaqana min hawa hamal hal insanu innahu kana zaluman jahula Allah ce mun bijiro da amana ga sammai da kasai menene amana shine at-taklif at takali wato a dora mu mutum yin ibada wato a dora ma halitta yin ibada idan ke ibada za a baki sakayya idan kin saba a azabtar da ki Allah ya bijiro da wannan ga sammai sammai suka ce ba su iya dauka ya bijiro da shi ga kasai suka ce ba su iya dauka ya bijiro da su ga shi ga duwatsu suka ce ba su iya dauka wa hamala in hal insani sai mutum ya dauke wannan amana to wannan ɗaukar amana ni tijani zai faɗa dangane da wannan an yi ta'ala yake cewa wa hamal har insan mutum ya ɗauki amana sai ya ce wa huwal insanul kamil shine mutum wanda aka malalle. wa yake nuni da al insanul kamil anan yana nuhin ainihin watan qutubul aqtab shine al insanul kamil shine al insanul kamil yana nuhin qutubul aqtab yake cewa shine al insanul kamil allazi yahfazu Allahu bihi nizamal wujud wanda da shi Allah ke tsare tsari na halittu. Kaga kenan Allah shi kadai kansa bai iya kiyayewa da tsarin halittu sai da ni, sai da wata halitta wadda aka ce ma al kamil. Cewa wa bihi yahfazu Allah bihi na'am allazi yahfazu Allah bihi nizamal wujud watan da shi Allah subhanahu ta'ala ke kiyaye tsari na halittu baki ɗaya duk wani tsare-tsare na halittu baki ɗaya to da da insanul kamil Allah subhanahu wa ta'ala ke kiyaye wannan wa yarhamu jami'al wujud kuma dalilin insanul kamil Allah subhanahu wa ta'ala ke mahalittu gaba daya rahama kada insanul kamil anan abin da yake mihi da shi ba manzon Allah yake nihi da wannan ba ba annabawan Allah yake nihi da wannan ba wata halitta ce yake nihi da al-insanul kamil shine qutbul qatab shine da kuma al-gausi sune al-insanul kamil da shi Allah subhanahu wa ta'ala ke kiyaye tsari na halittu baki daya kuma da shi Allah subhanahu wata'ala ke yin rahama ga talikai baki daya kenan da babu shi da Allah ba zai ma kowa rahama ba wannan ƙarya ce wa bihi salahu jami'il wujud kuma dalilin ainihin wannan insanul kamil halittu baki ɗaya za su gyaru kenan da babu insanul kamil halittu baki ɗaya duk za su lalace komai zai wargaje baki ɗaya wannan duk ƙarya ce da kuma nuni na nakasi zuwa ga Allah da kuma jingina nakasi zuwa ga Allah subhanahu wataala kenan Allah shi kadai baya iya tsayuwa da abubuwa ba shi dai sai da wata halitta wadda ake cewa insanul kamil sai yake cewa kuma wa huwa hayatu jami'il wujud kuma al insanul kamil shine rayuwa na halittu baki daya kaga kenan kamar yadda ya jingina da can kutubi baya cewa kutubi shi ke tsaye da abubuwa nan ma al insanul kamil da shi wato shine rayuwa wato rayuwa na halittu baki da kenan da babu insanul kamil kenan babu abin da zai rayu wannan duk ƙarya ce da kuma jingina ma wani Allah subhanahu wataala abin da yake yake banta ga Allah subhanahu wataala to shine yake cewa wa huwa hayatu jami'il wujudi shine rayuwa na dukkanin halittu baki daya wa bihi qiyamu jami'il wujud sa'annan dalilin insanul kamilu halittu baki ɗaya to ke tsayuwa idan aka ce wujudu duk halittu baki ɗaya sun shiga kenan ba wata halitta da ke iya tsayuwa an babu insanul kamil wannan kafir ce ma Allah ne wannan butul ce ma Allah ne wannan kafirce ma Allah ne wannan mutunce ma Allah ne mu duba ho ruwan sama fa annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana bayan an yi sallah asuba a lokacin da aka je hudaybiya manzo Allah bayan sallah asuba kamar yadda zamu karanta wannan gaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka gama sallah asuba ya gaya mu mutane cewa Allah subhanahu wataala ya ce daga cikin bayina wasu waye gari suna masu imani da ni wasu waye gari kuma suna masu kafirce mani manzon Allah ya faɗi wannan gaban sahabban manzo gaban cewa daga cikin bayina inji Allah akwai waɗanda sun wayi gari sun kafirce mani akwai waɗanda sun wayi gari sun yi imani da ni sai Allah subhanahu ta'ala ya ce duk wanda ya ce ai mana ruwan sama ne da falala ta Allah da rahamar Allah to wannan mutum ya yi imani da Allah ya kafirce ma taurari sai Allah ya ce kuma amma duk wanda ya ce an yi mana ruwa ne da nau'i kaza na tauraro na tauraruwa da nau'i kaza na tauraruwa aka yi mana ruwa to wannan mutum in ji Allah ya Allah ce wannan mutum ya yi imani da taurari ya kafirce mani ni Allah to diba ruwan sama fa to ina ga wanda ke cewa halittu baki daya akwai wata halitta wadda ke tsayuwa da su wanda ba Allah ba ina da shi wannan mutum da shi kafircin sa yahi yahi wanda ya ce ai mana ruwa ne da tauraruwa kaza kafircin sa yi kafircin wanda ya ce ai mana ruwa ne da tauraruwa kaza kafircin sa yi girma domin shi ruwan sama kawai ya jingina ga da taurari shi ko wanga halittu baki daya duk halittu baki daya ya jingina tsayuwarsu ne zuwa ga wani halitta wadda aka ce ma al'insanul kamil wannan kamil ce ma Allah ne wannan ce ma Allah ne wannan kin yarda da Allah ne wannan jingina aikin da yake banta ga Allah ne zuwa ga wani makhluki wannan shine abin da muke bayyana ma al'umma Ko wani lokaci cewa Ahmad Tijani yana dasa aƙidu na kafirci na zindiƙanci a cikin zukatan mutane ta hanyar lakana musu zikiri da ainihin wato wuridi wuridi wato ainihin salati da istighfari da la ilaha illallah za a lakana maka amma a cusa maka aqida ta kafirci a cikin zuciyarka ka zo ka zauna kana zikiri kana salati kana la ilaha illallah amma an yi maka yankan baya an raba ka da imani ta inda kai baka sani ba ta hanyar cusa maka mummuna aqida wanda yake a tada su Abu Jahal ba su kudurta wannan aqida ba a cikin rayukansu to shine Tijjani yake cewa wa huwa hayatu jami'il wujudi qutubul abinna al-insanul kamil ainihin wato shine rayuwa na dukkanin halittu baki daya wa bihi qiyamu jami'il wujud kuma da shine halittu baki daya suke tsayuwa walau zala da a ce qudul aqdab ya gushi tarfata ainihin kyafta ijja wahidan tarfata ainihin guda da sarar wujudu kulluhu adaman da halittu baki daya sun zan abin da aka rasa tun da aka ce wujudu kaga sammai da kasai komai na shiga ciki da a ce kutubi ya gushe kyafta ijja ijiya ce babu kutubi wa da halittu gaba ɗaya komai zai gushe fi asra'i min tarfati aini wato abin da ya kyautawa ijiya ya ma kyautawa ijiya sauri da kudubu ya gushe gaba ɗaya dukkanin halittu gaba ɗaya komai zai gushe kaga wannan ƙarya ce tun ya ci wanta kansa cewa shine kudubi gashi kuma ya mutu kuma halittu ga sunan komai na tsaye bayan mutuwarsa ba wani abu da aka ce ya wargaje dalilin mutuwar tijjani kuma ya yi ƙararin sha baya mutuwa kamar yadda Ibrahim ya ya faɗa cewa baya mutuwa kuma gashi ya mutu kaga duk ya tabbata makaryaci ne haka shi da kansa wai yake magana fa akwai magana ta zo a cikin abduratul kharida sharhul yaqutul farida <coughs> cewa akwai wasu al-afradul arba'a al akwai mafatihul kunuz da al-afradul arba'a waɗanda su saboda kima su dakin kaba ka tashi daga wurinsa ya je ya ya so bakwai sa nan dakin kaba ya koma wuri na tijani shi yawa ga magana fa wanda ke nuni cewa mai irin waɗannan maganganu makaryaci ne wanda yake ya kai intaha ga yin ƙarya amma har yanzu mabiya wannan mutum sun kasa gano cewa wannan mutum makarici ne sun kasa gano cewa wannan mutum mayaudari ne sun kasa gano cewa wannan mutum mazambaci ne sun kasa gano cewa wannan mutum yana raba su da imani ne ya aza su hanya zuwa hanya zuwa wuta wanda yake wannan insha Allah duka za mu yi bayani menene dalilin da yasa ainihin wato yan tijaniya suke bin Ahmad Tijani bayan abu ya bayyana gare su waɗannan akidu na kafirci wannan ƙarshen littafi za mu zo da wannan bayani na ambaci al-asbab wato wajen sabab goma sha biyu wanda duk inda ka ga ɗan tijaniya wanda ke eh, ɗarikar tijaniya za ka ga ɗaya daga cikin waɗannan asbab ne sanadiyar da ya yasa yake yin wannan ɗarika ta tijaniya bayan abu ya bayyana gare su cewa Ahmad tijjani yana akan akili ne na kafirci na zindikanci amma sai a ba za su iya barin wannan ɗarika ba saboda ainihin wato abubuwan da na ambata ƙarshen wannan littafi to shine yake cewa wa huwa muabbar sai tijjani kun gane ko da yake walau zala anil wujudi da a ce kutubi ya bushe daga halittu da kudu ya bushe daga halittu in ji tijjani a ainihin wato tarfata ainihin ko da wa ijiya kudu ya jaye da tsara da kullu wa adaman da halittu ga ɗaya sun zan rashi fi asra'i min tarfata ainihin abin da ya yi wa ijiya sauri wa huwa al-mu'abbaru anhu shine wanda ake bashi ma'ana ko kuma ake bashi suna bilisanil amad ta harshen gama gari Shi ne wanda ake ce ma kutubul aqtab kaga kenan al insanul kamil me ake nufi da shi kutubul aqtab wal gausul jami kuma ne ake ce ma al gausul jami wannan magana a dube ta a cikin jawahirul ma'ani allazi bi hamishi kitabur rima nuska maktabat shafiya al babul khamis fi zikri ajibati al fasl al awwal fi zikri al ayat al qur'aniyya juz'i na 1 shayi na 227 da jawahirul ma'ani allazi alayhi kitabur rima shira maktabil wusul dirasat juz'i na 1 shayi na 96 da jawahirul ma'ani ta tiku imam shaykh tijan ali sisi juz'i na 1 shayi na 281 za a samu wannan wa hada aidan kufrun billahi wannan ma kafir ce ma Allah ne ta'ala wa imanu da kuma imani ne bi gairihi da wani Allah ta'ala madaukakin sarki min al-makhluqat na halittu to sai magana ta magana ta arba'in da biyar wa min akazimi yana daga cikin karece karecen su wafti ra'atin da kuma kage-kagen su na ƙarya qaulu ali harazi magana da ali harazi ya faɗa ali harazi shi yayi wannan magana yake cewa wa hadhihi martaba ita wannan martaba wannan daraja wannan kima a ainihin wato wannan wannan daraja a ataha alhaqu lahu wato Allah subhanahu wata'ala shi ya ba Ahmad Tijani shi Ali Harazim shi ya waɗi wannan wa hadhihi martaba ita wannan martaba watan wata daraja kenan wata kima kenan a ba hal lahu Allah shi ya ba Ahmad Tijani shi likauni saboda kasancewa Tijani khalifatan anhu ya zan khalifa na Allah wannan ƙarya ce ba wata halitta da za ka ce ta zan khalifa na Allah subhanahu wataala ya zan ta zan ita ce madadin Allah komai na Allah na hannunsa babu wannan ya ce wa mimma akrama bihi daga cikin abin da Allah ya girmama qutbul aqtabi da shi kaga kutubul aqtabi nan kuma wa suke nufi da shi har yanzu tijani can baya kudu bi tijani ake nufi da shi kaga nan ma kutubul aqtabi tijani ake nufi da shi kenan can baya nan kenan duk abin da ake faɗa cewa a kutubul aqtabi da kudu su suke dauke da halittu ke rike da halittu da sun gushe da halittu gaba ɗaya sun gushe kenan duwa ake nufi tijani ake ni kenan kaga kenan an ba tijani matsayin Allah abin da yake banta ga Allah shi tijani shi aka hannunta mishi an hannunta wannan kafirci ne yadda da wannan kafirci ne yadda da wannan mutunce ma Allah ne wa aurata Allah kuma Allah ya gadar masa da al-ismal azam sunan Allah mafi girma Allah ya gadar mu kutubul aqrab shi tijjani bi jami'i hadati da kuma duk abinda kutuba ainihin watan wannan sunan yake waye wa aurata Allah kuma Allah ya gadar masa da al-madada dadi minan nabiyina daga annabawa sallallahu alaihi wasallam bila wasidatin ba tare da wasida ba kenan Allah subhanahu wata'ala ya gadon matijani da samun daɗi daga annabi direct ba tare da ainihin wani ya shiga tsakanin annabi ba da Ahmad Tijani. Wa aurata Allah kuma Allah ya gadon matijani da madada samun daɗi jami'il auliya wato dukkanin waliyai gaba ɗaya duk abin da za su samu na ƙari ya kunu ala dai zai kasance ne akan hannun Tijani. Kun gane ko duk abin da wani waliyi zai samu ta wace hannu za a samu ta hannun Tijani. wa tariku aljamadati da kuma duk wani abu wanda asan rare busashe wa ke motsar da shi tijani shi ke motsar da shi wa tariku kulli hayyin hayyin da duk wani abu mai rai mai rai gaba daya wa ke motsar da shi tijani shi ke motsar da shi wal amaratu da kuma yin mulki ala kulli shay akan komai komai a mallaki komai baki daya duk Allah ya ba tijani wannan wa ta'zimu ala kulli shay da kuma girmama akan komai bi ma'ana komai na girmama tijani intaha jawabu sayyidi walad adam abinda shugaban jawabi amsar da shugaban ƴaƴan annabi adam ya bayar shugaban ƴaƴan annabi adam annabi kenan suke nihi watan jawabin da ya mutu jani ya ƙare kenan wanda magana da muka karanto gaba ɗaya kenan wai annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya gaya mutu jani shi bisa yi da na wanda ya mu shugaban mu wa qudwatina abin koyi mutu jani wannan magana a dube cikin jawabin ma'ani allazi يا مشي كتاب الرمال نسخة مكتبة الشافعية الباب الخامس في جيك ذكر أدي وتي الفصل الثالث في شعراته جزء نبي شاي نتمانين تتالى دفن جواهب معاني الذي يليه كتاب الرمال إشراء مكتب الوس جزء نبي شاي نتالي تمانين تديار da jawarin mani taqiq al imam shafi jana bi si su juzi na biyu shahi na 150 da al jami li durul ulum al faida min bihar kutub al maghdubi a duba juzi na daya shahi na 222 za a samu wannan wa hada aidan kufrun billahi wannan ma kafir ce ma Allah ne billahi ta'ala wa imanu da kuma yin imani da gairihi da wani Allah ta'ala min al-makhluqati na halittu hal hunaka ghairullahi shin akwai wata akwai wani Allah hal hunaka ghairullahi akwai wani Allah man yuharikul jamadat wanda ke motsar da abubuwa busassu akwai wani Allah wanda ke motsar da abubuwa waɗanda asan dararrun busassu wa yuhariku kullu hayyin hayyin duk wani abu mai rai kuma shi ke motsar da shi akwai wani wanda ba Allah wanda ke wannan wala hul amaratu ala kulli shayin? kuma yana da mulki akan komai akwai wani wanda a haka la wallahi babu wanda ya samu wannan illa huwa rabbul alamin sai Allah ubangijin talikai ya qulu shaykhul islam ibnu taymiya yana cewa rahimahullah Allah ya masa rahama yake cewa bali sufiyati aqaidu wato sufiya mabiya hanyar sufai suna da aqidu shata, aqidu daban-daban fil awliya wanda suke kudurtawa ga waliyai wato waɗanda ke bin aqidun sufaye suna da aqidu daban-daban da suke kudurtawa ga mi suna kudurta su ga ainihin suna kudurta su ga waliyai fa minhum daga cikin mabiya hanyar sufaye akwai man yufaddilul waliya akwai wanda ke fifita waliyi ala nabi sallallahu alaihi wasallam akan annabi sallallahu alaihi wasallam inda za ka gano haka da annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi magana manzon Allah ya ce kaza waliyin su ya ce kaza maganar wa suke ɗauka suna ɗauka magana waliyin su ba su ɗauki magana annabi ba misalin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce iyyakum wa satil umur ka shedin ku da abin da aka tsago aka sanya ga addini cewa duk abin da aka tsago bid'a ne idan waliyin su ya zo musu da wata abin wata bid'a ga addini yace musu sunna ce za su yarda da maganar waliyin su ba su yarda da maganar manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba amma ka magana sai su ce to ai wali ya yi ka sanin maganar manzo haka suke ta shi a hujjarsu to saboda haka daga cikin mabiya hanyar sufaye akwai masu ainihin fifita wali akan annabi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya yi magana ba su kimanta maganar manzon Allah kamar yadda za su kimanta maganar shaihunansu ba su kimanta maganar manzon Allah kamar yadda za su kimanta maganar shaihunansu an gane ku ba su kimanta maganar manzon sallallahu alaihi wasallama kamar yadda suke kimanta ainihin wato maganar shaihunansu fa minhum man yufaddilu alwaliya ala nabi daga cikin su akwai wanda ke fifita waliyi akan annabi ka saurara ka ji amma idan aka zo wajajen maulidi idan aka ana ambaton manzo sallallahu alaihi wasallama za ka ji kamar wuri na ƙit haka waɗanda ke zuwa maulidi suke wannan bayani amma da zarar ka ji an ce ibrahim ya sai ka ji kamar wuri zai farce da kuwa sai ka ji kamar wuri ya farce da ainihin watan kuwa an ambaci in yasi ka duba gani maulidi wasu suna da maulidi da suke mai suna maulidin manzo sallallahu alaihi wasallama amma suna da maulidi na ƙasa da suke yi manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ake jaha jaha in ka duba kusan a ce ni ban san akwai shi ba dai amma suna da shehu nasu Ibrahim Iyasi suna yi masa maulidi na ƙasa ƙasa duk shekara a je wata jaha a yi mai maulidi duk shekara a je wata jaha a yi mai maulidi annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu wannan sun ce kuma maulidi suna yi ne don girmama manzo sallallahu alaihi wasallam mun san ba sunna bace ba sunna bace kuma manzo Allah bai ce ayi ba manzo Allah bai ce ayi ba sun ce don girmamawa ga manzon Allah to me yasa me yasa suke yi ma Ibrahim Inyasi suke yi masa maulidi a Najeriya maulidi wanda ake zagaye da shi a cikin Najeriya wanda jaha aje ayi wanda jaha aje ayi wanda jaha aje ayi kuma duk ɗan Tijaniya a Najeriya wanda ke takama da kansa kokari yana kokarin ya zo ya halarci wannan maulidi me yasa to ba su yi manzon Allah irin wannan maulidi na ƙasa baki ɗaya wanda za a yi zagaye da shi a Najeriya baki ɗaya a zo a yi nan a zo a yi nan a zo a yi nan a zo a yi nan kenan Ibrahim Iyasi yana da kima ga idanunsu fiye da manzo sallallahu alaihi wasallama wasu daga cikin su amma wasu daga cikin su Ibrahim Iyasi yana da kima ga su fiye da yadda ainihin watan Annabi sallallahu alaihi wasallama yake da kima ga ga idanunsu to shi ne aka ce falis sufiyati a ka'idin inji ji ainihin watan shekul islam mabiya hanyar sufai suna da aqidu shatta daban-daban fil auliya ga waliyai fa minhum daga cikin su man yufaddilu wali akwai wanda ke fihi ta wali ala nabi sallallahu alaihi wasallam akan annabi sallallahu alaihi wasallam eh, shaykhul islam shi hudu wannan akwai mabiya hanyar sufaye waɗanda ke girmama su kamfama wali yadda yadda za su girmama manzo sallallahu alaihi wasallam fa minhum wa minhum daga cikin su man yaj'alu wanda ke sanya wali musawiyan lillahi yana mai daidaita da Allah fi kulle sifati da dukkanin sufofinsa ga sun faɗa cewa Ahmad Tijani ya sumantu da dukkanin sunayen Allah da sunayensa akwai masu daidaita waliyi da Allah subhanahu wa ta'ala da sifofin Allah subhanahu wa ta'ala Fahuwa iya suna dauka waliyi kamar yana iya halittawa yanzu yarzuqukum waliyi yana iya arzutawa yi kun waliyi na iya rayarwa wa yumitukum waliyi na iya kashewa tassarar yatasarrafukum waliyi yana iya jujjuya abubuwa filkauni kauni a cikin halittu walahum taqsimatun suna da rabe-rabe da suke yi lil wilaya ga waliyai ga walitaka fa hunaka gausun fa akwai waliyi wanda suke ce ma gausu injiwa inji ibn taymiya wal aqtab akwai wanda ake ce ma al aqtab wal abdal akwai wanda ake ce ma al abdal wan nujaba akwai wanda ake ce ma al wannan duka sunaye ne da suke yi ma ainihin wasan waliyansu har sai suna cewa waɗanda waliyai suna haɗuwa fi ne a cikin wani diwani lahum wanda a gare su fi gari hira a can cikin kogon hira suna zuwa can suna haduwa kulla lailatin dukkanin dare yanzu runa fil maqadir suna bibi cikin abubuwan da aka kaddarta ji ƙarya wa minhum man la yataqidu zalika daga cikin kuma mabiya hanyar sufa akwai wanda baya kudurta wannan walakin nahu amma cewa su aidan kuma ya khuduna suna rikon waɗannan waliyai wasa'ida bainahu wa bainar rabbi suna rikon waliyai su zama su ne wasa'idin watan tsakaninsu da ainihin watan Allah su waɗannan waliyai su za su sadar da su zuwa ga Allah kamar yadda masu bautar gumaka ke rikon gumaka ma na budun illa li yuqarribuna ila Allah zulfa akwai waɗanda ke rikon waliyai cewa waliyai kai su ne za su shiga tsakaninsu da ubangiji Allah subhanahu wataala su za su kai su ga fada Allah su za su kai su ga Allah subhanahu wataala saboda haka sai su rike su wasa'idu tsakaninsu da Allah subhanahu wataala sawa'an kana fi hayati za su iya rikon sa duk ɗai ne cikin yana raye su rike shi aw ba da mauti ko ko bayan mutuwarsa sai a rike shi cewa shi zai kai zuwa ga Allah wannan khilaful wilayati fil islam wannan ya saba ma walitaka ta musulunci kuma waɗannan sunaye da suke ba waliyansu a ce al-gaus ko al-qutbi ko abdal ko nujaba ko kuma qutb al-aqdam waɗannan baki ɗaya ma anzalallahu bi amin babu inda Allah ya saukar da wani dalili akan waɗannan sunaye kun babu inda zaka samu cikin sunnan manzo sallallahu alaihi wa sallama an ambaci wasu mutane cewa annujaba ko ba ko algausu ko al'aqatab sunaye ne waɗanda su suka ƙago waɗannan sunayen don su ba waliyansu ƙimar da ainihin ba ita addinin musulunci ya ba su ba domin walitaka da Allah ambata a cikin alkur'ani shine Allah yana cewa ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun wannan shine walitaka waliyan Allah sune la khawfun alaihim babu jin tsoro gare su wala hum yahzanun su wane ne kamar an ce ma Allah su wane ne wani Allah sai Allah ce allazina amanu wa kanu yattaqu waɗanda suka yi imani suka zama suna jin tsoron Allah kun ga kenan sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya waliyan Allah ne amma yanzu idan suka ce wali suna nuhin wani babban mutum wanda yake kamar ma a ce ya kai matsayin sahabi kuma ya yi sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam idan suka ce kutubi to suna nuhin sama da shi idan suka nuhi gausi suka ce gausi suna nuhin na sama da wannan to shine ya wannan abu da suke ambato ga waliyai ya saba ma walitakar da addinin musulunci ya tabbatar allati taqumu ala dini wa taqwa walitaka da ke sayuwa akan addini da kuma jin tsoron Allah wa amalus salihati da kuma ayyuka na kwarai wal ubudiyatul kamilatu lillahi da kuma bauta ga Allah subhanahu wataala wal faqr ilayhi da kuma yin bukata zuwa ga Allah subhanahu wataala da bukata zuwa ga Allah subhanahu wa annal waliya cewa wali la yamliku baya mallakar komai min amri nafsi daga al'amarin kansa an baya mallaka komai fadalan an annahu yamliku li ghairihi wali baya iya mallaka ma kansa abun amfani baya iya tunkuɗe ma kansa cuta ina ga gare ka kai ka zo ka rike sa cewa wai shi zai zan tsakaninka da Allah shi zai zan wasiɗa tsakaninka da Allah ka zo kana kiransa kana neman agaji gare sa kana neman ceto gare sa ka bar rabbul alamin ubangijin talikai ka zo ka rike wani can gausi ka zo ka rike wani can kuɗi? ka bar Allah subhanahu wataala to shine aka ce na'am walitaka wannan walitaka da suka ambata ta saba ma walitakar da ya zo a cikin alkur'ani walitakar da ta zo cikin alkur'ani ita ce wadda ke tsayuwa akan addini da kuma taɓawa. wa amalu salihati da kuma ayyuka na kwarai wal ubudiyatu wal ubudiyatu kamilati lillahi da kuma bauta ga Allah kammalalla ga Allah wal faqr ilayhi da kuma yin bukata nuna bukata zuwa ga Allah subhanahu wataala wa anna waliya cewa waliya la yamliku baya mallaka min amri nafsi daga al'amarin kansa sai an komai fadalan an annahu yamliku lighairi balle ya mallaka ma kansa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce ma manzo sallallahu alaihi wasallam kulka ce inni la amliku lakum darran wala rashada ni bana mallaka muku ainihin wato cutarwa ko kuma shiryarwa bana mallaka muku wannan annabi sallallahu alaihi wasallam haka ce ma kai to ina ga wani wani inni la amliku lakum darran wala rashada to ya zaka rikon ka zo ka riki wani cewa wai shi zai mallaka maka shi zai ja maka abin amfani ko ya tunkuɗe maka cuta Allah subhanahu wa ta'ala da abin da yake faɗa dangane da Annabi sallallahu alaihi wasallama hunaka hadisu akwai hadisai makzubatun na ƙarya fil wilaya wanda suke ambato ga walitaka inda sufiya a wajen mabiya hanyar sufaye to addalalatu dalilai ala anna Allah cewa Allah huwa allazi yudabbiru al-umur Allah shi ke gudanar da lamura wala yushriku fi hukmi adam baya tara komai baya hada komai a cikin hukuncinsa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yana cewa walillahi mulku samawati wal ard Allah shike da mulkin samai da kasai wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su wa ilaihi al zuwa ga Allah makoma take kenan mulkin samai da kasai da duk abin da ke tsakanin su na hannun Allah ba wani makhluki da za a cewa gashi kutubi ne cewa ainihin wato halittu na hannunsa da ya bushe halittu gaba ɗaya sun bushe babu shi babu shi to shine aka ce Allah subhanahu wataala shike da komai walillahi mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma ilayhi masir wa qala ta'ala Allah yana cewa wa qul alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah zai allazi lam yattakhid waladan wanda bai riki da ba Allah baya da dakun bai riki da ba walam yakul lahu sharikun kun baya da abokin tarayya fil mulki a cikin mulkinsa babu wani abu cikin mulkinsa wanda aka ce Allah ya yi tarayya da kutubi ko ya yi tarayya da kutubul aqtabi ko ya yi tarayya da gausi ko ya yi tarayya da wani annujaba ko annuka ba ya yi tarayya da su wanda da su Allah ka shawara wajen gudanar da lamuransa da su Allah ka yin rahaba ga mutane dalilin su da sun gushe gaba ɗaya halittu sun gushe wannan duk ƙarya ce da kuma kafirci kafirce ma Allah ne butulce ma Allah ne jingina abin da Allah ya kaɗaita da shi ne zuwa ga wata halitta wadda ba Allah ba subhanahu wata'ala wannan kuma kafirci ne wannan butulce ma Allah ne wannan butulce ma Allah ne subhanahu wata'ala wannan shine abin da muke yi ma al'umma bayani cewa a kauce mai hanyar tijani a yi riko da littafin Allah a yi riko da sunnan manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ce hanya ta tsira ba wata hanya ta tsira ta samun aljanna sai ta hanyar riko da littafin Allah sunnan manzo annabi sallallahu alaihi wasallam bisa fahimtar salafu salih bisa fahimtar magabata na kware ba wata hanya ta samun aljanna sai wannan saboda haka waɗannan hanyoyi miyagun hanyoyi ne za su raba ku ne da addinin Allah za su raba ku ne da littafin Allah Allah da kansa da ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da yake shine alimul ghaibi was shahada Allah ya san abin da a koyi Allah ya san abin da a bayyane tun lokacin da ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallama ya san cewa za a samu irin su Ahmad Tijani ya san cewa ana iya samun makaryata ire-irensa ya san ana iya samun su Ibrahim Iyasi Allah ya san da cewa za su waɗanda za su zo da kuma ire-iren su masu raba mutane da littafin Allah da sunnan manzo duk Allah ya san cewa waɗanda za su zo ƙarshen duniya shi yasa Allah da kansa tun da bayan manzo sallallahu alaihi wasallam ba wata aya da za a sauka cikin alkur'ani Allah ya saukan ma annabi sallallahu alaihi wasallam aya wadda yake idan an fassara ta za ka ga cewa kamar da Ahmad Tijani da ire-iren su ne Allah ke magana Allah yana cewa wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun Allah yana cewa wa anna hadha sirati wannan ita ce hanya ta shine kadaita Allah da bauta imani da Allah da imani da manzo sallallahu alaihi wasallama da tsayuwa akan addinin musulunci Allah subhanahu wataala ce wannan ita ce hanya ta wa anna hadha sirati mustaqim wannan ita ce hanya ta inji Allah subhanahu wataala mustaqima kuma hanya ce madaidaiciya wadda in ka bi ta sai gidan aljanna fattabi'u sai Allah ce ku bi ta hanyar da annabi Muhammad yake akan ta hanyar da sahabbai suke akan ta hanyar da tabi'ai suke akan ta Allah ce fattabi'u a bi wannan hanyar Allah da kansa ya ce wala tattabi usubula kar ku bi an hanyoyi kar ku bi an hanyoyi kenan duk wata hanya da za a dingana zuwa ga wani mutum wani makaluki a ce hanyar wani wanda ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba in kana son rahamar Allah to kar ku bi wannan hanya ka tsaya ga hanyar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suke kanta shi shine littafin Allah da sunnan manzo in dai kana son ka kubuta ranar tashin kiyama ka karbi littafin ka da hannun dama ka je ka shiga aljanna ka tsaya ga hanyar manzo ka tsaya da sunnan manzo ka tsaya da addinin musulunci ka tsaya da abin da ke cikin littafin Allah da sunnan manzo Allah ce wala tattabi'u subula karku bi an hanyoyi kamar an tambayi Allah ne yan hanyoyi idan aka bi hanyoyi menene hanyoyi za su haddasa mu mutane ina hanyoyi za su kai ga mutane ina hanyoyi za su kai mutane sai Allah ya ce fatafarraka bikum an sabili za su raba ku da hanyar Allah hanyar Allah shine a kadaita Allah da bauta hanyar Allah a yi imani da Allah hanyar Allah a yi imani Allah ne makaɗaici wajen bauta bai da abokin tarayya hanyar Allah ita ce a riƙe littafin Allah a riƙe sunnan manzo to matsawar ka riƙe wata hanya can sosai ta raba ka da hanyar Allah ta je ta aza ka ga wata hanya cewa komi Allah ne kaga da an aza ka kan wannan aƙida cewa komi Allah ne an raba ka da hanyar Allah ko ko a ce maka Allah na cikin gumaka masu bauta mu gumaka Allah suke bauta ma da ka bi wannan hanya kaga an raba ka da hanyar Allah ko kuwa ce maka kutubi shi ne ke dauke da abubuwa shi ke dauke eh, da rayukan mutane shi ke dauke da halittu baki ɗaya komai da kutubi ya jaye ya jaye ya jaye halittu din ba ɗaya za su halaka da ka yarda da wannan ka an raba ka da hanyar Allah hanyar Allah shi ne ka yarda cewa komai na hannun Allah Allah kadai shi ne da hula sharika lahu hukumai da abokin tarayya komai shi ke gudanar da shi ko ko a ce maka tijani ya sifantar da dukkanin sifofin Allah kaga da ka yarda da wannan an raba ka da hanyar Allah ko ko a ce maka ainihin wato annabi Muhammadu shi ya haihi annabi Isa bisa haƙiƙani kuma da maniyin sa ne aka halici annabi Isa alaihi salam kuma an halice sa ne eh, na'am daga annabi annabi shi ne hakikanin da gare sa aka halici annabi Isa alaihi salam kuma cewa annabi Isa alaihi salam an haife sa ne kafin a daura aure kaga wannan ya saba mu littafin Allah da ka yarda da wannan an raba ka da littafin Allah da kuma cewa komai Allah ne da sauran aqidu ga sunan zindikanci wanda yake da ka bi wannan hanyar shi ke an raba ka da hanyar Allah saboda haka muna kira muna bayani zuwa ga yan tijaniya duk 'yan tijaniya duk bi hanyar tijani ƙidar ta tijani ke a kanta, to muna shaidar da shi muna shaidar da Allah cewa lalle wannan mutum ɗan tijaniya ya bar hanyar Allah ya bar hanyar Allah da Allah ya ce bi. duk wanda ya bi hanyar tijani ya san cewa ya bar hanyar Allah babu inda Allah ya ce bi tijani babu inda Allah ya ce bi hanyar tijani annabi sallallahu alaihi wasallam abinda manzon Allah ya zo da shi shine Allah ya ce abi wa anna hadha sirati mustaqimin fattabi'uhu saboda haka a dalilai wa qala ta'ala Allah yana cewa wa kullu alhamdulillah kace godiya ta tabbata ga Allah allazi lam yattakhid waladan wanda bai riki da ba wa lam yakul lahu sharikun bai da abokin tarayya fil mulki a cikin mulkin sa wa lam yakul lahu waliyyun kun baya da wani majibinci min az wanda zai masa kariya daga kaskanci wa kabbiru Allah shi ka girmama shi takbiran girmamawa sannan wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yana cewa kul man yakalaukum bi laili wan nahari min ar-rahman ka ce wane ne ke kula da ku dare da rana daga sarki mai rama ke kulawa da ku akwai wani kutubi wanda ke kulawa da halittu bayan Allah akwai wani kutubul aktabu da ke kulawa da halittu bayan Allah akwai wani gausi akwai wani ainihin annuqaba wanda ke kulawa da halittu bayan Allah akwai shi babu shi wallahi komai na hannun Allah subhanahu wataala da ka yarda da cewa abubuwan da suka kadaita Allah subhanahu wataala ke banta da su da ka jingina su zuwa ga wani Allah <coughs> to shikenan zaka yi ridda ainihin wato ka hita daga cikin addinin musulunci ta inda kai baka sani ba abin da yake banta da Allah makaɗaici ka zo ka ɗauke shi da Allah ka zo ka jingina shi zuwa ga ainihin wato wata halitta cewa ga wata kutubi can ga wani gausi can ga wani kutubul aqtabi can wanda yake abubuwa na hannun su ba rabbul alamin ba to ne Allah ce kulka ce manya kalaukun bil laili hari wake wa ke kiyaye kudu wa kiyaye da ku dare da rana daga sarki mai rahama balum an zikiru rabbihim muriduna. Allah ce su masu da kansu ne daga ambaton ubangijin su amnahum alihatun ko suna da abubuwan bauta ne tamnahum wanda ke yi musu kariya min duni koma bayan mu sai Allah subhanahu wataala ce la yastati'una nasrahum la yastati'una nasar an wa lahum min nar wato ba <coughs> za su iya taimaka ma kansu balle su taimaka ma wasu kuma ba su san waɗanda za a rikon su zamanta su ne abokai ba abokan ta yi abokan hulɗa ko kuma waɗanda za a riƙa to ma bayan Allah ba qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce tabarakal ladzi nazzala al-furqana ala abdihi albarka ta tabbata ga Allah da ya saukar da al-furqana ga bawansa yakuna lil alamin nazira dan ya zama mai gargadi ga talikai allazi lahu mulku samawati wal ardi wanda ke da mulkin samai da kasai walam yattakhid waladan Allah bai riki da ba walam yakul lahu sharikun fil mulk ba da abokin tarayya cikin mulkin sa duk abun da ke karkashin Allah duk abun da Allah ya halitta baki daya bai da abokin tarayya walam yakul lahu sharikun fil mulk haka Allah ya ce to idan ka yarda da cewa akwai wani kudiri wanda yake yayi tarayya da Allah subhanahu wataala ko kuma Allah ya sanya shi shine khalifa na Allah ko mina hannunsa in babu shalitu gaba da komai zai halaka to ka sanya shi zan mai tarayya da Allah kenan ko kuma ka ɗauke ma abin da Allah yake banta da shi gaba ɗaya ka zo ka damƙa wani makhluki wannan kuma kafirce ma Allah ne butulce ma Allah ne subhanahu wata'ala to shine Allah subhanahu wata'ala ce walam yakul lahu sharikun fil mulki Allah bai da abokin tarayya ga mulkin sa sanan wa khalaqa kulla shay'in Allah shi ya halicci komai baki daya fa qaddarahu taqdira ya qaddarta komai qaddartawa Allah ce wa sun riki min dunihi koma bayan Allah alihatan abubuwan bauta la yakhluquna shay'an ba su halitta komai wa hum yakhluquna su kan su halitta su aka yi duk wani abu da aka yi ambato kutubi ko kutubul aqtabi shi kansa in ma akwai kutubin in ma akwai kutubul aqtabi an halitta shi ne in ma akwai shi ba dai suna ce akwai kutubi akwai gausi akwai kan to da a ci kaddarta akwai shi to halitta shi an kai to abin da aka halitta shi ya za a ce in babu shi gaba ɗaya halittu gaba ɗaya su ma za a rasa su in ba ƙarya ba da son halakar da mutane da son batar da mutane da son aza mutane akan hanyar halaka to shine Allah subhanahu wataala ya ce wa hum yukhlaquna sukan salita su akai duk wani abu da ake bauta maka ma bayan Allah za a ga shi ma yin sa akai <clears throat> to abin da ai shi kan shi yin sa akai ya za a dauki haƙƙin Allah a zo a bashi wala yamlikuna li anfusihim daran ba sa iya mallakar cutarwa ga kawunan su bi ma'ana da wata cuta za ta zo musu ba su yi kuɗe wannan cutar wala naf'an ba za su iya jawo ma kansu abin amfani ba wala yamlikuna mautan ba sa mallakar mutuwa wala hayatan kun ba sa mallakar rayuwa wala nushuran kun ba sa mallakar tayarwa haka kuma Allah yana cewa subhanallazi bi yadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un albarka ta tabbata tsarki ya tabbata ga Allah wanda mulkin komai na hannunsa saboda haka jama'a mu yi imani da Allah mu yi imani da Allah mu yi imani da Allah wannan shi zai samu kubuta daga azabar Allah Allah subhanahu ta'ala da ya ba mu labari waɗanda za a ba su da hannunsu na hagu Allah subhanahu ta'ala da ya mana bayani a cikin suratul haqa waɗanda za a ba su littafansu da hannu eh, hagu Allah subhanahu ta'ala daga cikin abin da ya ambata dangane da su Allah ce innahu kana la yu'minu billahi al-azim cewa ya kasance baya imani da Allah mai girma duk wanda ya ɗauki cewa akwai kutubul akatabi ko akwai kutubi wanda komi na hannunsa ko kuma a ce rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallama rayuwarsa ta malala ta shige cikin dukkanin halittu baki daya ba don haka ba babu abin da ke iya tsayuwa da sauran irin waɗannan maganganu gaba daya to duk wanda ya yarda da abin da yake banta da Allah Allah shi yake banta da shi ka ɗauki abin ka zo ka kai wata halitta can ta daban ko annabin Allah ne ko mala'iki ne ka ɗauki abin da shi ne yake banta ga hannun Allah Allah kaɗai ke gudanar da shi ba mai yinsa sai Allah subhanahu wataala ka ɗauke abin zuwa ga wata halitta ta daban cewa ita wannan halitta ita ke tsayuwa da wannan da babu wannan halitta gaba ɗaya komi zai halaka to duk wanda ya da wannan to ya sani cewa bai yi imani da Allah ba domin idan ka yi imani da Allah za ka yadda cewa komai na hannun Allah gaba ɗaya cutarwa da amfanarwa da komai na hannun Allah kuma Allah shi ke rike da halittu baki ɗaya ba wata halitta ba ce Allah shi ke rike da kwarkwadon kansa kuma babu wani wanda ya tarayya da Allah subhanahu wataala a cikin wannan saboda haka wannan shine abin da muke kira zuwa gare shi a yi imani da Allah a yi imani da manzonsa annabi sallallahu alaihi sallama a yi imani da ainihin watan hadisan annabi sallallahu alaihi sallama a yi imani da cewa ba wata hanya da za a samu aljanna sai ta hanyar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama a yadda da wannan a cikin zuciya a yadda da cewa kuma duk abin da ya saba mu abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi daga wurin Allah to hanya ce ta halaka duk abin da ya saba ma abin da manzo Allah ya zo da shi hanya ce ta halaka duk wanda ya bi wannan hanya ya sani cewa ranar tashin kiyama zai samu kansa a cikin halakaku to nan za mu dakatar da karatunmu na yau abin da muka faɗa akan muwafaka Allah ya ba mu ladarsa wanda muka faɗa akan kuskure Allah ya karkare mana shi a cikin zukata muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu ya taimake addinin sa ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المسلم إن شاء الله تعالى دام ذاك تدعى na yau سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ما شاء الله Na'am. Muna godiya Allah ya ka da Allah ya biya. To jama'a ba bata ta lokaci ba kamar yadda muka saba duk wanda ke da nashi sokaci ko kuwa neman karin bayani za a bude phone lines nan. Eh, za mu bude phone lines insha Allah. Na'am jama'a mun bude full lines ne sai sabon da ke da nashi tambayan ko sokaci zai kira insha Allah. Yana min muna da kwala ya kan waya. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Malam Muhammad barka da wuni barka da raka. Shukran lahiya. Barka da wa sunan gargan nake kira. Eh Muhammad Sani daga Tripoli Libya. Muhammad eh? Muhammad Sani Soli Libya. Yau Malam Muhammad Sani muna jin ka. Ai eh, muna ga ko Allah ya tabbatar da kai muna gaishe da malam. Na'am. Masha Allah muna karba. Allah kara ma malam lafiya da nisan kwana da imani insha Allah. Kuma Allah ta tabbatar da kai. Muna shawaran karatuka ta gurbi ta koyi na insha Allah. Masha Allah. Eh, insha Allah Allah tabbatar da kai ya tashi lafiya. Amin muna godiya malam Muhammad Sani Allah ya sa ta da kai. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam Malam Muhammad. Ana magana da Usman Jibrin Abba Maiduguri, Najeriya. Wa Malam Usman muna jin ka ina muku fatan alheri kuma ina gaida Imam Habib Muhammad Jibrin Gusau. Ina masa fatan alheri. Masha Allah ina amsa ina godiya Allah ya saka da. Masha Allah. To mun ji karatu matuƙa gaya. wallahi kuma muna jin daɗin karatu karatu yana ƙara bude mana abubuwan da suke a rufe dama wannan irin wannan karatun aka rasa a baya kai ta tafiyar da mutane aka halakar da su wasu akan sanin su wasu akan wasu sani ba to yanzu yadda ga batun karatun nan ya zo ya bayyana shi ya zama na cewa shi fa shehu tijjani ba wani kishiya ne na Allah ba Tunda duk maganganu da yake wannan duk ayyukan nan in ba Allah ba babu wanda zai aikata wannan ayyukan kuma Allah bai taɓa yin wani mutum da ya ɗauki wani ɓangaren ikonsa ya bashi ba. To don haka, mu ya muke a gare su, na'am. Mu dai kira muke a gare su in dai har addini suke yi. kuma addinin musulunci suke to gaskiya su tsarga wannan addinin da suke ba addinin musulunci ba ne su dawo ga addini na hakika wanda annabi muhammadu ya zo da shi su bar wannan addini da tijjani ya zo da shi daman can mu ba mu yadda wai cewa wai rika tana tafiya kan addinin musulunci ba ne a kishiya ce ta addinin musulunci to yanzu kuma gashi nan karatunsu ya tabbatar da haka a su. sun mai hankali in dai gaskiya yake nema to ba sai ya jira an sake masa wani bayani ba ya kamata ya sake ya zo ya kama tafiyar sunna ba wai lalle sai ya zama shi dan kungiya dan kaza waye da kaza ba kawai ya zo ya kama tafiya ta alu sunna wa jama'a a gudu tare a tsira tare a tashi lafiya fatan da zan muku kenan na muna godiya Allah ya saka da assalamu alaikum wa alaikum assalamu alaikum muhammad na mun magana sunana Rabiu daga Yola, Adamawa State. Da Rabiu muna jin A gida a ƙoƙari a aiki. Muna godiya. ina gaida malam da wannan namijin kokari da yake Allah saka da alkhairi Allah maɗaukakin sarki ya kai lada ainihin cikin mizanin kyawun ayyuka. Amin. kai ba da kake ba da naka gudumawa ta wannan hanya Allah maɗaukakin sarki ya gina maka gida a aljanna. Amin tare da kai. So, ni ɗalibi ne na ilimi to akwai littattafan malam da aka ce an aiko gefen adamawa to malam mu'assalafi multimedia ba ni da namban saku ko za a taimaka a ɗan haɗa ni yadda zan samu ko da kofi ɗaya ne don ni ina cikin garin yola ne na jimeta shi ban ma san a ina yake adamawan ba gaskiya nan kare kai magana audio za mu tura ma malam abu abdullahi ya na gode allah ya lafiya amin amin to assalamu alaikum Assalamu alaikum salam malam muhammad barkanka da warhaka Yawwa, ba sunan ka daga nake kira sunana ismail daga nan a abuja Malam Ismail muna jin ka. So Malam Muhammad gaskiya Ubangiji Allah ya saka maka da alkhairi tare da kai da malam. Amin. Amin. Allah ya maka sai Gaskiya wannan aiki da kuke yi kai da malam ba karamin aiki ba ne. Alhamdulillah. Kuma duniya tana ganin irin yadda malam yake kokari ya tono tijjani tun daga jijiyar nuna ma duniya cewa lallai ga wannan ya kamata 'yan ɗarika su dinga shigowa da zuciyarsu cewa sun zo su ji gaskiya ne su fahimci gaskiya ba sun zo su ji wani ce ko malam ya zo yana yi don ya more ba ne wallahi malam ya sauke nauyi kuma har ga Allah kun ji da yawa kun ji sako kuma ya isa zuwa gare ku lalle lalle wannan mutumi A karamin shi'un mutum ba ne in ka fahimci gaba ɗaya ka ji karatun za ka fahimci cewa lalle wannan mutumin wani aiki ne yake yi ma na shaidanu domin wannan suka ce daga addinin musulunci suka ce mummunan suka aka yi kokari a soke addinin musulunci amma kuma Allah ya tsara kayan shi kuma malam kuku ke kara fitowa da waɗannan abubuwa ubangiji Allah ya saka maka da alkhairi malam Allah ya ƙara cikin rayuwa mai albarka. Muna godiya, na godiya ni ma da wani dama da na samu. Sai da safe. Muna godiya Allah ya sani da Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Na'am da wasu sunan ka daga nan. Malam Malam barka da dare. Suna na Abubakar Adamu daga Riba. To Malam Abubakar. Cikin garin Port Harcourt. Muna jin ka mutanen Port Harcourt. Muna jin daɗin program ɗin nan sosai sosai. Malam Allah ya rufa asiri, Allah ya albarkaci rayuwanku. Allah ya daɗe sutura. Malam Muhammad ya za in samu shiga wasu group ɗin na samun audiyoyin karatu kan nan. Kai mini audio in an gama yi audio kan wangan lamba. Ok. Ka ce ya saka ka ya saka ka insha Allah. Na gode Allah ya saka da. Na gode Allah ya ji da. Allah ya biya. Allah ya biya. mu je na gaba assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum assalam dan wa sunan kargan nake kira Isa Muhammad barka da aiki barka da yamma sunana Abubakar Abdullahi ina kiran daga nan Kaduna Najeriya To Malam Abubakar muna jin da mutanen Kaduna To jinjina gare ka Malam Muhammadu yau yan dariƙa za dole sai mun maka wannan kirarin nata yau da ba baki eh to Allah Muhammad alhamdulillah ne wa malam barka da zuwa kuma muna muku da addu'ar fatan alkhairi ubangiji Allah ya saka muku da kai da malam da alkhairi Allah ya sa Allah ya sa a cikin mizani ubangiji Allah ya sa ikhlasi a cikin ubangiji Allah ya sa da Allah akai amin amin madalla ta alhamdulillah wallahi malam muna ƙara ma godiya muna ƙara ubangiji godiya muna ƙara ma godiya malam domin wasu abubuwan malam wani abun ba za ka taɓa sanin kuma in ba yanzu ba ke karanta shi ba in ana gaya maka wallahi sai kai tsammanin malam kuma ba haka bane to amma hujjin da abu ne nan na gidan hujja sai an ɗauko an karanta gashi a fefe gashi gashi a littattafan ne dai ba wani ba kuma wani Zidabar dabar za su mutane su ce wai ba iya larabci ko ba ba to wannan abu ma da kuke ubangiji Allah ya saka muku da alkhairi to san na malam ni a yadda nake fuskanta wato malam shi wannan kuɗi da magana ai a wani gurin masu su ai ba ba ma magana annabi ake da shi Allah ma yake haɗa kanshi da shi kenan malam dan haka ne ko malam amma tun da yana haɗa kanshi da Allah ya hada shi kuma ya mutu ai shine malam to ni tambaya na kenan ba wani Allah ya saka lafiya malam Ahmed Allah ya saka muku da alkhairi amin amin ya ce shi ya ce ya sifantu da dukkanin sifofin Allah kuma gashi ya mutu kaga wannan ishara ce mai nuni cewa ƙarya yake yi ƙarya hmm. yake yi iko Allah hmm. assalamu wa alaikum assalam wa rahmatullah malam muhammad ta yi tambayar hujja na'am sunan ka daga nake kira Sabi Mandani daga Imo State Nigeria wa Sabi Mande Rabi Mande malam muhammad kwana biyu alhamdulillah isa ya malam muhammad ina maka fata alheri godiya muke ya Allah ya maka fiye da haka da dai fata zuwa ga mutum malamin mu Allah ya saka masa da alheri Allah ya kare ilimi da daukaka da kuma kariya daga sharrin makiya amin amin malam muhammad zan ina son zan yi lokaci ne amma zan fara rika tambaya zuwa ga gare ka sai malam muhammad iko Allah Eh, ka nake son ka ansa min wannan tambaya don in ba zan yi malam wannan tambaya ba kai zan mace ka bani amsa malam muhammad a matsayinka na musulmi a yadda cewar azan allah zai iya hana abin da allah ya ce a yi ban ji ba a matsayinka na musulmi a yadda cewa azan allah zai hana wata doka da allah ya ce a bi a cikin alkur'ani a bai ya ban yi daba to sai mutum ya ce manzon Allah hana shi duk annabi Allah cikin Qur'ani to hujjanka alhamdulillah a cikin suratul an'am bari in fara da alqur'ani aya ta ɗari ɗaya da tamanin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wani lafi asma'ul husna fa da'uhu biha wa bani allazina yahduna fi asma'ihi yajiduna ma kanu ya'malun Allah na da sunaye masu wasu Ali Imran na malam masu Allah wasu Ali Imran Na'am, a cikin sautul a'araf, masha Allah malam, a cikin sautul a'araf aya ta ɗaya da tamanin. Allah ya ce, Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha وذر الذين يلحدون في أسمائه يجزون ما كانوا يعملون Allah yana da sunaye masu kyau roƙe shi da su kuma ku kyale masu ilhadi a cikin sunayen Allah al-ilhad bi ma'ana al-mailu anil haqqi wal ishraku billahi fiha Allah ce ku kyale masu karkata a cikin sunayen Allah da su za a saka musu abin da suke aikatawa kaga anan cikin wannan sura Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yana da sunaye masu kyau kuma mu roƙe shi da waɗannan sunayen amma shehu tijjani yake manzon Allah ya hana shi fuskantar Allah da sunayensa kyawawa sai dai ya fuskanci Allah da salatul fatihi lima ugulika na wannan maganar ya faɗi wannan maganar a cikin abdul farida sharhul waqful farida shi na tashi na ɗari ɗaya da hamsin da hudu sannan maganar ta zo a cikin alfarki ahmadiyya tashi na ɗari ɗaya da ashirin da hudu da abin da yake cewa yake mahani sallallahu alaihi wa sallam wai manzon Allah ya hana shi an tawajjuhi bil asma manzon Allah ya hana shi fuskantar Allah da sunayensa kyawawa ma'ana idan zai roƙi Allah to kada ya roƙi Allah da sunayensa kyawawa yace wa amara ni sallallahu alaihi wa sallam kuma manzon Allah ya umarce ni in tawajjihi bi salati lissafihi lima ugulita wai in fuskanci Allah ne da salati lissafihi lima ugulika kaga a wannan maganar to ta ta wancan umarnin na Allah a cikin Arab da Allah yake cewa yana da sunaye masu roƙe shi da shi yanzu ya ce manzon Allah ya hana shi fuskantar Allah da waɗannan sunayen sai dai annabi ya ce masa ya fuskanci Allah da salatu lisatihi lima ubulika kaga anan ah. Sheikh wurin ta na maimaita wurin ta Sheikh um, Salamu alaikum Iko Allah Salamu alaikum Thank you. Shek wurin kabin na maimaitawa. Ah, Shek ji na. Salamu alaikum. Salamu alaikum shi. Na ce abin na maimaita a ka. Eh, shakar a duba. jama'a ku yi hankurin mu ji domin ya yana dawowa to yanzu ya bari kuma ya bari ya bari ya bari eh. Allah to ya muna godiya Allah ya saka dan wa muna jin ka Malam Muhammad na'am na kawo Francis. inda Shehu Tijjani ce manzon Allah ya hana shi fuskantar Allah da sunayen Allah kyawawa. Yace sai dai manzon Allah ya umurce sa da ya fuskanci Allah da salatul fatihi lima ugulita wanda wannan maganar kare ta umarnin Allah ne a cikin Qur'ani dan Allah ya ce yana da sunaye masu mu roƙe shi da su wallahi asmaul husna da biha to amma yake mazo Allah ya ce kar ya roki Allah kar ya fuskanci Allah da waɗannan sunayen da Allah ya ce mu roƙe shi da su sai dai ya roki Allah ko ya fuskanci Allah da salatul fatihi lima ugulika sai ya za a yi manzon Allah ya ba da umarni a yi abin da Allah ya a yin abin da Allah ya ce a yi wannan kaɗai bai isa hujja ba sun ce wannan ban Allah ƙarya yake musu Qur'ani fa yace mu roki Allah da sunayen sa kyawawa kuma wasu sujjani yace manzon Allah yake kar ya fuskanci Allah da wannan sunaye na fuskanci Allah da salatu da fatihi da ugulika wanda hakan bai sai dai zai taɓa yi manzon Allah ya wannan kuma ƙarya ce ta gudun ta yi a nan wurin ba nan kaɗai ba malam Muhammad saboda lokaci a wasu alayi wasu jami ba wannan kaɗai ba ya zargi manzon Allah da ƙoye manzanci a cikin littafin a cikin littattafansu wannan magana ta zo a cikin yanzu in aka duba a cikin littafin ainihin a jawahirul ma'ani za ka duba babi a babi na hudu fasali na biyu juz'i na ɗaya shafi na ɗari da arba'in da ɗaya. Sau tijjani da ake mai tambaya akan falalar salatul fatihi lima ugulika sai aka tambaye shi aka ce masa aka ce da shi a ainihin a lamma su ila hal kana sayyidu waladi adama sallallahu alaihi wa sallam bi hadal fadli lokacin da aka tambaye shehu tijjani aka ce manzon Allah ya san falalar wannan salatul fatihi lima ugulika da aka ce tana daidai da alqur'ani sau dubu shida kala sai ce na'am eh annabi ya san da ita huwa alimu bihi annabi ya san da wannan falalar salatul fatihi sai aka sake tambaye shehu tijjani aka ce walima lam yadhkuruhu li ashabihi ridwanullahi alaihim to me yasa bai faɗa wa sahabbansa falalar wannan salatul fatihi ba har yawa fatihi bar duniya da ya ga wannan tambayar tana neman ta suke shi makin ya ce a a ƙarya yake yi sai ƙara wata ƙarya a sai sai ce wai ƙala sai ce mana ahu amrani wai abubuwa biyu ne suka hana manzon Allah faɗa wasu habban sa falar salatul fatihi al'awwal na farko yake cewa wai annahu alima bi ta'khir waqtihi wai manzon Allah yana sane da jinkirin lokacin saukarta annabi ya san cewa za ta sauka amma ba a lokacinsa ba wa adami wujudi man zahiru Allahu ala yadayhi fi dalika kuma manzon Allah ya san da da rashin bayyanar wanda Allah zai saukar salatul fatihi lima ubulika a hannunsa a wancan lokacin na annabi wa annabi ya san wanda za a ba salatin nan bai bayyana ba kenan da annabin da sahabbai da matan annabi da dukkanin mu'minai a wancan zaman na manzon Allah babu wanda matsayinsa ya kai a bashi wannan satul fatihi din sai shehu tijjani ya zo sai ce a sani na biyu wa annahu law zakara lahum hadha al-fadl al-azim wada manzon Allah ya faɗa wa sahabbai falalas zatul fatihi mai girma yace fi fi hada al-amali a cikin wannan aikin alƙalili kaɗan sai yace la talabu minhu an an yubayyinahu lahum ba sun neme shi da ya bayyana musu wannan salatul fatihi din bi shiddati hirsihim ala alkhair saboda tsananin kwaɗayin su akan alkhairi walam yakun zuhuruhu fi waqtihim kuma ai bayyana salatul fati din bai zamo ba a cikin a nasu zamani kenan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya san falalar salatul fatihi ya san da ita amma kuma yake faɗawa wa sahabbansa yake faɗa wa matansa yake faɗa wa kowa har ya yi wa fati wai saboda wanda ya kamata a ba'aita a wannan lokacin baya nan da nan manzon Allah ma da ya kai matsayin Allah ya ba shi fati ba su shehu tijjani ya zo kaga wannan magana kadai billahi la ilaha illa huwa kafirci wallahi kafirci ce wannan hadisi ya tabbata daga ibnu mas'ud a karshe Allah ya kara masa yadda wannan hadisi na ibnu mas'ud ya zo a cikin fathul bari na ibnu hajar al-asqalani sharhi na sahihul bukhari hadisi ne lamba 254 ibn mas'ud yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane ayyuhan nasu ya ku mutane laysa min shay'in muku ila aljannati annabi yace babu wani abu da zai kusantar da ku zuwa ga aljanna wa yubaidukum minan nari kuma ya nisantar da ku daga wuta illa qadi amaitukum bihi fa na umurce ku da aikata shi sai manzon Allah ce wa laisa shay'un babu wani abu yuqarribukum minan nari da zai kusantar da ku zuwa ga wuta wa yubaidukum dukuminar jannati kuma ya nisanta ku daga aljanna illa qarina haytukum anhu fa sai na hale ku daga gare shi to yanzu nan salatul fati da manzon Allah ya san falalarsa bai gaya wa ba bai gaya wa matansa ba har wa fati ya bar duniya bai gaya ma wanda ga cikin sahabbansa ba dan ga hadisi ya tabbata manzon Allah ya ce babu wani abu da zai kusantar da ku zuwa ga aljanna ya nisanta ku da wuta face na umarce ku da ku aikata shi sannan babu abin da zai kusantar da ku zuwa ga wuta ya nisanta ku daga aljanna face na hana ku yin wannan abun don kar ku auka a cikin wuta to fi sabilillahi yanzu hadisin manzon Allah nan za mu yi aiki da shi ta magana shehu tijjani matsalar wa'annan mutane shine malam Muhammad a karshe a karshe wallahi azim ba sa aiki da hadisan manzon Allah ba sa aiki idan ban manta ba a ƙarshe imamu shafi'i in ban manta ba in na manta ma wannan nan zai zai tuna da ni imamu shafi yake cewa manista da fil islam bid'atan fayaraha hasana faqad za'ama Annan, nabiyya sallallahu alaihi wa sallam hana risala yace dukkanin wanda ya kiro wata bid'a kuma yace wannan a cikin musulunci ya kirkiro wani abu ya shigar da shi a cikin musulunci kuma yace wannan abun na da kyau to abin da wannan mutum ke riyawa shine manzon Allah ya ha'inci manzancin da Allah ya aiko shi da shi kuma wannan bai taɓa yiwa da fatar Allah ta ku lafiya malam Muhammad Allah ya tabbatar da mu akan sunna Allah ya ƙara wa malam sabaki da ilimi da kuma kariya da daga dukkanin sharri malam Muhammad Allah ya kiyaye mana kai muna godiya assalamu alaikum wa rahmatullah wa rahmatullah mun gode da Allah ya saka da alkhairi Allah ya biya mun je kola na gaba insha Allah assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu malam muhammad na'am sunan daga na ke kira eh, usman ne ibn idris daga nan kasar libya kamala usman muna jinka hujjanka hujjanka Eh, babu kama kame babu rezo ya yanke babu magana jimla Isha'iya da Jibrila Samariya babu maganan Malam Anas. <laughs> Malam Muhammad Allah sa ka muku da alkhairi. Amin, amin, amin. Eh, wato Malam Muhammad ni albishar muke baka cewa wato Malam Muhammad Allah ya baka wata dama ce da kuma kana amfani da damarsa. Wato za ka ga mutane kowa Allah na bashi dama ya mallaki wata kafa ta sadarwa domin ya isar da abubuwan da yake so wasu za ka ga sun same ta suna yin sharholiyarsu wasu kuma za a gani suna yi abubuwan da ba za su taɓa amfana su ba a duniyar su wato kai Allah ya baka dama kuma kana amfani da maka kana yada yanda addinin musulunci ya zo da shari'a Allah ya baka wannan dama to ka ƙara gode wa ubangiji eh, sannan Eh, malam da ke mu makaratu kuma muna ma malam fatan alkhairi abubuwan da yake yi Allah ya bashi da Allah ya biya shi da mafifice larar da yake sakawa masu yada addinin shi eh tambaya ta malam Muhammad zuwa ga malam tambaya guda biyu ce insha Allah eh, eh Allah gafarta malam ni tambayar da nike da shine wato Eh, shi Sheikh Ahmad Allah malam shi ne ya yi maganan nan ya ce man sabbana falam ya tu mata kafiran shi ne faɗa haka ko ba shi ba ne. Eh, Lallai shi ya faɗi haka nan. Eh masha Allah. Allah gafarta eh Allah gafarta malam. Banda dai hmm. an shin akwai wani daga cikin magabata wanda aka taba samun ya taba irin wannan furfin ko kuwa ba a samu ba. Cewa cikin magabata sahabai ko ko Aiwa eh. Lalle ba ban taɓa sanin wani daga cikin magabata ba wanda ya faɗi irin wannan cewa duk wanda ya zage shi zai mutu kafiri. Lalle ban taɓa sanin magabata wanda ya taba yin wannan ba. abinda har ma mm. azumin nan duratul kharida na kawo wannan cikin tambayar ulil alba mai maganganu ɗari uku da wani abu sun kawo cewa ma iyayenka ma iyayenka in naka da ubanka in sun zan in suna kin tujani za su mutu kahiri sun ce in nan mutum da uban mutum mm. in dai suna kin tujani ka hita batunsu babu shakka suna mutuwa kahiri ille kawai abinda Allah ce kai isani kai isani gare su amma in dai ba su tuba ba za su mutu kahiri innan mutum da uban mutum in dai suna zagin tijani suna kin tijani in dai suna kin tijani to za su mutu kahiri kahirai Masha Allah, eh Wannan magana ta biyu, eh, magana ta biyu ala gafar ta tamali shi ne. Sannan shi kuma jelar tashi eh, eh, na shi Amar shi ya kawo cewa wa man yuhibbuni wa man yurani fi jannatil khuld bila bukhtan إذ annani خليفة tijani موهبة min ahmad al shi shi shine ya fada da sai ba shi ya fada kan ba a wannan Ibrahim ya ya fadi wannan eh shi din nake magana shi Ahmad Tijani Ibrahim ya shi ya fadi wannan shi ya faɗi wannan shi din ne muke ce mai jila Ahmed Tijani Yawwa! yawa sosai shi ya faɗi wannan Masha Allah to Allah gafarta malam shin ko cikin annabawa cikin annaba akwai annabin da Allah ya taɓa faɗan wannan magana cewa duk wanda ya ga annabi ko kuma ya so shi zai shiga aljanna ba tare da uba ba kawai dalilin shi saboda yana son wannan annabin shin akwai wani annabin wanda aka taba wannan bayanin kan shi gaskiya babu ba wani annabi da aka cewa dai wanda duk ya gan shi ainihin wasan da ka gane za ka shiga aljanna tunda ainihin ai akwai annabawa da Allah subhanahu wa ta'ala aiko daban-daban zuwa ga ainihin waton al'umma misalin annabi nuhu annabi hudu har zuwa annabi ibrahim har zuwa annabi musa za a ga cewa allah subhanahu wata'ala ya aiko su zuwa ga al'umma wanda yake waɗannan al'umma kuma dukkaninsu sun ga ainihin waton dukkanin sun ga wannan annabin amma ganin da sun kai ma annabin bai sa a ce wai sun zan 'yan aljanna ba ganin da suka yi ma annabi bai sa a ce sun zan yan aljanna ba tun da ainihin watan sun ga annabi Kare kenan aljanna kamar yadda manzon Allah ya faɗa ne ga hadisi cewa ba mai shiga aljanna sai da imani duk wanda ka ga shiga aljanna to imani yana da imani ne saboda haka ba wani makhluki da za a cewa da an gan shi gani ne kawai zai sa ainihin wasan a shiga aljanna to inda za ka gano cewa shi tijani al'amarinsa ƙarya yake yi shine cewa ranar litinin da ranar juma'a duka akwai mala'iku bakwai waɗanda aka tare da shi shi tijani cewa duk wanda ya ga tujani ranar litinin da ranar ainihin wato juma'a mala'iku tare na bakwai na annabi sallallahu alaihi wasallam yana tare da tujani, bi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ha yadda manzon Allah yake da daraja amma a ce wai manzon Allah wai tun da fitowa alhiji tun da sai hawa rana litinin da talata baya da wani aiki sai din tijani ya zama odile na tijani mai kula mai wanda a bayan tijani tijani na gaba shi ko yana biye da shi kaga kenan tijani shi abbabba kuma wannan kaga walakantarwa ne ga manzo sallallahu alaihi wasallam amma kuma suna takamata suna son manzo in har suna son manzo ya manzo. Allah zai zan odili ga Ahmad Tijani ya zama to manzo Allah shi abbiye da Ahmad Tijani yau ko aka ce aka ce shugaban kasa aka ce minista ba a cewa ainihin shugaban kasa na biye da minista sai dai a ce ni sai da a ce minista yana biye da shugaban kasa, ko a ce gwamna da kwamishina ba a cewa gwamna a cewa yana bin kwamishina sai dai a ce ni kwamishina yana bin gwamna domin wanda adda daraja kaga shi shi zai zan shi a gaba wanda aka rami shi a baya to amma tijani ya ce manzo sallallahu alaihi wasallam ranar litinin da ranar juma'a ko yaushe manzon Allah waɗannan ranuka guda biyu manzon Allah na biye da shi shi tijani shi a gaba fa manzon Allah yana biye da shi kuma manzon Allah na tare da mala'iku guda bakwai sannan suna dauke da wata takarda wadda yake ainihin watan duk wanda ya ga tijani a wannan ranar mala'iku sai su rubuta shi cewa wani ya zan dan aljanna wannan duk ƙarya ce duk yaudara ce da zambatan mutane da ha'intan mutane da kokarin ainihin wato son a ci amanar mutane wannan maganganu duka insha Allah zuwa gaba akwai babi da na yi bayani da na yi ƙarshen wannan littafi dalilai guda goma sha biyu da na ambata wanda yake dalilin su ne 'yan tijaniya suke suke ɗarikar tijaniya. To daga cikin wannan ƙarshen babin bayan na ambaci abubuwa guda goma sha biyu. To abu na goma sha biyu na ambata cewa ƙarairayi da Ahmad Tijani ke yi na yaudarar al'umma yana daga cikin abin da ke ruɗuwa mabiyansa suna bin sa. To ƙarƙashin wagga magana na kawo kusan magana kusan hamsin duka maganganu ne na ƙarya wanda yake yi yana ruɗuwar mutane domin a bi shi domin a zo a bi ɗariƙarsa wanda yake insha Allah duka za mu zo gare shi ga ga wannan littafi wannan ƙarya ce a ce in an ga Ahmad Tijjani za a shiga aljanna ya aka yi Abu Jahali bai taba ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba Abu Lahabin bai taba ganin manzo sallallahu alaihi wasallam ba Walid ibn Mughira bai taba ganin manzo sallallahu alaihi wasallam ba ah, Abdullahi dan Ubayyu shugaban munafikai bai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ganin da suka yi manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya sa sun shiga aljanna bai sa suka shiga aljanna ba saboda mi ba su da imani haka annabawan Allah gaba ɗaya da Allah ya aiko al'ummomin su sun gansu ganin da suka yi ma ganin da al'ummomin suka yi ma annabawan bai sa suka shiga aljanna ba saboda haka ba wani makhluki da za a cewa wai da an gansa an zan dan aljanna wannan duk yaudara ce da cin amana da zambatan mutane da ha'intan mutane wai a ce duk wanda ya ga tijani ya zan dan aljanna har ya zama to ga hali yanzu ana iya samun ma wasu shehunnai sai ka ga mutum ya ce wai duk wanda ya gane dan aljanna ne ko kuma mutum ya zo wajen taro ya ce duk wanda annan wurin ya gafarta ma kowa kowa ya zan dan aljanna wannan duk yaudara ce ƙarya ce da kuma zambatan mutane kana akan akidu na kafirci kuma ka zo ka ce wai ka ce duk wanda ya ganka ya zan dan aljanna ka ka aƙidu aƙidu na kafirci na zindikanci da Ahmad Tijani ya zo da su kana akan su kai kanka wai ce zaka shiga aljanna kana akan waɗannan akidu? wallahi na ce na aƙidu da na ambata na kafirci da Ahmad Tijani yazo da su billahi allazi la ilaha illallah ko cikin ɗakin Ka'aba kan mutu ka mutu kana cikin ɗakin Ka'aba kana ma Allah sajada idan har kai yadda da waɗannan akidu wallahi baka shiga aljanna in ka yadda da cewa Ahmad Tijani ya sifantu da dukkanin sunayen Allah da sunan Allah har zan kamar shine Allah har ya zan kutubi wanda kuma kuma komi komi na hannunsa da a ce babu shi komi gaba ɗaya zai halaka to da in ka yarda da wannan da sauran maganganu da muka faɗa kana cikin ɗakin kaba kana sallah ka yi ma Allah sajada Allah ya karɓi rayuwarka in dai akan wannan aƙida hake to wallahi ba za ka shiga aljanna ba saboda ni lokacin da aka karɓi rayuwarka lokacin da ka yi wannan sajada kana akan aƙida ta kafirci wannan sajada da ka yi aiki ne na kware wanda yake baya amfanin mai shi sai da imani Ahmad Tijani kuma abin da yake yi shine farautar imanin mutane in ka yarda da aƙidunsa shikenan kenan raba ka da imani za a raba ka da imani muna godiya da wa Allah ya saka da alkhairi kar mu je kwala na gaba assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu. malam muhammad na mai magana ana magana da dan uwa abdulkadir hussein to muna jin kamar abdulkadir Masha Allah, na muku fata alkhairi Allah ya saka wa malam alheri Allah ya bashi lafiya ya bashi kudura a rika wannan aiki insha Allah malam Muhammad Allah ya baka lafiya baka nisan kwana ya baka juriya mu kuma da muke saurara Allah ba mu fahimta gaskiya karatu na shigowa karatu na ki sosai eh, abin da ya sa ni ce karatu na shigowa akwai abubuwa guda uku da nake so kawo su yanzu amma kafin kawo su kaga a lokacin da malam ya fara wannan karatu kaga yan bidiyan nan sun fara suna shigowa shigowar nan da suke yi to a su suna duba kamar masu sauraro da malam za su iya kawo dalili ko za su iya su kare wannan abin a farko kenan kaga yanzu sun daina zuwa saboda me in suka zo aka yi rika su kuma ana sa su kunya kuma ta tijjani ya ba su yadda da wannan in dai aka sa ka kunya ai suna da yan uwa suna saurara in suka ji suka ji muryanka in ka sauka nan da nan ake kiran ka ake baka labari cewa kada ka koma wujin nan saboda me saboda kana tona asirin su ne ka fahimta wannan kenan to abin da nake so An tabbatar ko akwai wasu shawahi malam ya karanto wasu abubuwa da yawa eh, a cikin wannan littafi mai albarka. To abu na farkon da nake so a kawo shi ne, Shehu Tijani da kuke ganin nan, wallahi ya kawo wa duniya ya baka addinin musulunci ba, ya yi wa barna addinin musulunci barna ne malam, wallahi. ka ji abin da shehu tijjani yake ba, duk wanda bai so shehu tijjani kafiri ne a cikin tarikati ba za su faɗi maka gaskiya ba waɗanda suke saurara ku ji da kunnen ku duk wanda ba tari dan tarikati tijjani bane wallahi kafiri ne wannan ba shi ba shakka da shi na zan kawo yanzu eh da shi nan ko da wanda yake cikin tarikati tijjaniya baban shi bai so shehu tijjani ko umman shi ba ta so shehu tijjani to umma in ta mutu ta mutu kafiri kafra kuma wuta za ta shiga in babanka ya mutu wato kai dan kai dan tarika tijjaniya ne babanka ba dan tarika tijjaniya ba ne kuma bai so shehu tijjani to in ya mutu wuta zai shiga in ji wa in ji shehu tijjani gashi nan <clears throat> a cikin wato abdurrahman kharida juz'i na uku shafi na dari da tamanin da takwas za ka samu wannan magana sai shehu tijjani yake cewa wa da mubdidna lahu li sayyidina shaykh abil faiba ahmad tijjani walau kana al mubghid lahu kana ji yace walau kana al mubghid lahu walidan aw walidatun laka sai yace ريب عندنا أنهما يموتان كافرين in lam ya tuba min mubghidi ko bi ce, wa wada'il wada' mubghidna lahu karabu da wanda yake kin sauti jani, karabu da shi wai ku rabu da shi fa sai ce ce ce walau kana al mubghid lahu walidan ko da wanda yake kin sauti jani, ko da babanka ne ta tijjani wai karabu da shi a wani addini kenan Allah na cewa wa huma fi duniya ma'rufa kuma shehu tijani ya zo ya raba ka da babanka wai saboda babanka bai so shehu tijani kuma kai kana so shehu tijani in ji shehu tijani wai karabu da babanka ba ruwanka da babanka ka ci gaba da son shehu tijani za ka mutu ka shiga aljanna kuma babanka zai mutu ya shiga ina ya shiga wuta sai ya ce wa walidatun laka ko da ummanka ba ta so shi tijjani in ta mutu ka rabu da ita kawai ita za ta shiga wuta amma kai ka ci gaba da son shi tijjani in ji shi tijjani ga shi a cika abdurrahman kharida saboda haka ya ce wai wala rai ba kuma babu shakka fa wai babu shakka tabbas ne annahu ma ya muta ni kafirai ne su guda biyu baba da umma in dai ba su son shi tijjani za su mutu kafirai kuma wuta za su dawwama a ciki da Allah wani iri addini ke ga wani waya ba baka wannan garanti abu na farko kenan yawa abu na farko kenan eh, na karshe mutane na da yawa kai hankuri ok to shi kenan abu na karshe abu na karshe na je mala to abu na karshe ga wani littafi kuma a a tafsatu sunniya bi tawdihi at-tariqati tijaniyya in ka duba shafi na casa'in da takwas za ka samu wannan magana. Ani Sheikh Ibrahim Inyasu Tijjani a Senegali annahu rawa an shaykhihi alladhi yan'adhu bil qutubi anna hunaka malikan kafiran zaliman fasikan dakhala al jannata fawra mautihi lakin la li ajali annahu taba qabla mautihi bal zana bi imra'atin akhazat tariqat tijariya faqat ga wannan magana zan fassara yace wannan magana an same shi ne a wujirwa a wuji shehu Ibrahim Inna a Senegali sai Ibrahim yake cewa akwai wani malamin sa shi shehu Ibrahim Inna yake bada wannan labari wai akwai wani malamin sa shi wannan malamin ana kiran shi kutubi ne kuma ka san a cikin tarika tijjaniya in aka ce kutubi an gama da komi shine suke cewa alkutubu lahu ismatun ka ismatul anbiya kutubi bai laifi kamar yadda ka ga annabawa ba su laifi ba su kuskure to shi kutubin bai laifi na ga malam ya karanta a cikin littafin ka fahimta saboda haka ga shi nan shi shehu ibrahim in ya ke cewa wannan maganar da zai kawo ga babu wato babu shakka ciki gaskiya ne saboda kutubi ya rawaito wannan magana a wajen kutube ne ya ce akwai wani sarki shi shehu ibrahim yake faɗi wannan magana akwai wani sarki wannan sarki kafira kafiri ne fa zaliman kuma azzalimi ne fasikan fasiki ne dakhala aljannata ya shiga aljanna wannan sarki sai ya shiga aljanna saura mautihi ka ji fa daga mutuwarsa ya shiga aljanna wannan sarki sai ce a lakin amma lali ajali annahu taba qabla mauti shi wannan sarkin da aka ce ya shiga aljanna kuma ga shi an ambata kafiran zaliman fatiqan da Allah wannan mutum wannan sifofin ga ina zai biye shiga aljanna saboda haka akwai alamar tambaya shi yasa ya kara ya kara sa gaba yace lakin amma abin lura shine Na li ajal annahu taba qabla mauti bai yi tuba ba wannan mutum bai yi tuba ba kaji fa kafiran fa zaliman fasika amma bai yi tuba ba dakala Jannata saura mautihi ya shiga aljanna a lokacin da ya mai daga mutuwarsa ya shiga aljanna me yasa ya shiga aljanna sai ya ce li annahu zana saboda wannan sarki yayi zina Allahu akbar walla abin ba wani abu ne ba wannan magana ma bai kamata a karanta shi ba amma saboda mutane su gane wannan tarikata tijaniya sharrin da yake ciki da barnan da suka yi wa Allah suka yi wa addinin musulunci wallahi ku ji sai ya ce wannan sarki ya yi zina da ne da wani mace da wata mace wannan ita mace ta karbi tarikata tijaniya ne shi wannan sarki azalimi kafiri ya yi zina da ita saboda sanadiyar wannan zinan da ya yi da ita sai ya samu me ya samu rabauta ya shiga aljanna da Allah ku duba wannan da Allah wani irin addini ke ga Malam Muhammad a in ba ka manta ba akwai wani malami a cikin wato Isha FM na taba ji akan pejin ka har ma yana nan har wa yanzu yana nan yace akwai wani a Togo saboda karfafa magana da na karanta ga yace akwai wani a Togo shi wannan mutum ya halatta zina yace zina halale ne kana ji ya ce zina halali ne ya halata kuma ya ji ya haifa yara kamar har yara guda guda shida kuma ya ce halali ya ce wai ana ji na muna jin ka eh, an yi an yi haka na alhamdulillah kaga maganar da na karanta ga ashe ya yi gaskiya kenan shi wannan mutum ya yi zina kuma ya halatta zina wai kuma a togo shi ne babban shehi fa ne wali dan Allah wani addini ke ga kisa daga abubuwan da malam ce abin da sa yin tarika tijjani tijjaniya sun san kamar tijjani wallahi ya yi barna kuma ba musulmi ba ne amma abin da sa suke bin shi akwai wasu abubuwan da malam ya ambata a cikin littafi a gaba daga ciki wannan magana a ciki ah, malam ka je ka dawo ka yi hankuri ka yi hankuri sauka ka dawo kan na da yawa malam muhammad Na'am. Ala Muhammad. Na'am. Ai na na gama sunan sha Allah na ah, Kai sauka ka dawo yankuri yankuri. Kai yankuri. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na'am da wa sunan ka daga nake kira. na: Bahiru Muhammad Inuwa daga jihar Adamawa Mubi Local Government. To Malam Tayiru muna jinka. Ina maku fatan alkhairi ina gaishe da malaminmu shehinmu dattijon sunna ina malam na jin ka ina ina gaishe da masoyi na wanda ya sauka malam abdulkadir hussein allah ya kara masa ilimi mai albarka allah ya kara masa fasaha allah ya bashi tsawon kwana mai albarka amin amin amin da ana ba da lokaci malam muhammad da zan ce kira nan a sauke a barwa malam abdulkadir ya ci gaba da yi amma tun da ka ce je dawo to allah sa ya sake samu ya ƙara shigowa amin ah, malam muhammad shafin kan nan ba abin da za mu gaya maka sai dai mu ƙara saka ka addu'a da kai da sauran 'yan uwa da suke taimaka maka da malaman da kake kawowa suke ba mu ilimi Muna godiya. Malam Muhammad, wannan shafin kan shafi ne na dukkan mutum mai son gaskiya kuma yake son annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Saboda idan an je bayan fage ana gaya mana ai Isha FM mu ne tunda mu ma muna ce akwai shafin babansu da saura sai mu ce eh gaskiya ne. Bambancin Isha FM da sauran shafi shine duk abun da mutum ya faɗa. kana ajiye shi ya kawo hujjansa ya kawo dalilansa tunda ake karatu na mai da hankali na gani duk wani kola da zai kira musamman idan bangaren ahali sunna ne duk abun da yake faɗa yana faɗan da hujja daidai gwargwado to wannan ya nuna mana alhamdulillah malaman sunna sun yi da she mai amfani ko a yanzu ko a yanzu kasuwa ta tashi dan koli ya ci riba Ni dan abun da zan fada a bangare na Malam Muhammad shine ‘yan dariƙa su sani. Duk abun da muke fada a bangaren ahli sunna mu mun yi imani da alkur'ani tun daga fadin Allah ba da bismillahir rahmanir rahim allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun mu mun yi imani da wannan gaibi da Allah ya fada? mun yadda akwai alkiyama mun yadda da wutan jahannama mun yadda da annabi sallallahu alaihi wasallam ba mu gansa ba mun yadda da maganansa idan ka ji ahli sunna yana magana mun yi imani da wala takfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula abunda ake faɗan nan ya tabbatar mana ba sharri bane duk wanda ya zo zai yi magana zai kare abun da ake faɗa akan tijjaniya zaka ga ya buɗe littafi yana karanta wannan gurin To don Allah idan har sun ce su da gaske tijjaniya zikiri ne, istighfari ne da salatin annabi da hailala. To ai gashi Alƙur'ani! ai Allah yake cewa allazina amanu wa tatma'innu qulub bi zikrillah. Zuciya yana samun nutsuwa da kwanciyar hankali ne da ambaton Allah. To gashi wallahi duk lokacin da malam ya zo yake wannan karatun ni tsikan jikina tashi yake yi saboda irin wa'annan kafurcin ko zamanin fir'auna ni ban taba jin irin wannan maganan ba shi dai ya fito ya ce karara ana rabbukumul a'ala amma idan ka ji abin da ake karantawa a littattafan tijjaniya wallahi ya kai kai kuka ka tausaya wa 'yan uwanka musulmi to don Allah 'yan uwanmu musulmi wanda suke bin ɗarikan tijjaniya akan sun ɗauka addini ne son annabi ne su ji ko da malaman da suke karatun nan idan har su malamai ne to ai mu mabiya da muke sauraron karatun nan su saurari bayanin da kowa yake yi ina roƙon su su dinga roƙon Allah idan abun da suke tafiya a kan nan daidai ne hanyar Allah da manzon shi ne Allah ya tabbatar da su idan ba hanyar Allah da manzon shi bane Allah ya dawo da su ina muku godiya ina muku fatan alkhairi Allah ya kara Isha FM albarka Allah ya kare dukkan wanda suke bata gudunmawa akan a fahimci addini ku tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah ah, jama'a ku hankuri mu doki kamar mutane kadan guda uku mu duba mu dasa aya ku hankuri assalamu alaikum alaikum assalam wa rahmatullah na'am dan wasu nan ka daga na ke kira Tana magana da Abdulwasir daga Uganda. Na Malam Basir duniya na jin ka. To ni na kirawo in yi fatan alkhairi sannan kuma in miƙa sabon gaisuwa da ban gajiya ma malam. Allah ban gajiya saka mashi alkhairi. Amin amin. Kuma malam Muhammad mai shafin Allah ban gajiya kai ma saka maka alkhairi. Amin tare da kai. Kuma alhamdulillah karatu kam na yau ya yi sosai kuma an samu masu bada gudunmawa muna jin daɗi sosai. Allah bangiji ya ƙara fahimtar da mu kuma ya tsare mu. Amin. Allah bangiji ya sa mu tabbata kan abin da yake so kuma yadda da shi. Amin. Wato Malam Mamman wannan sai ya tuna mun da wata aya ko wance wasu ayoyi na suratul baqara da suke cikin alqur'ani. Wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa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 cewa su suna kokari ne su yaudara Allah ko su hayinci Allah da wanda suka yi imani to amma me wa ma da wuna illa an hun, sai dai su kasance suna ha'intar kowa ba sai kansu wa ma da wuna illa an hun? wa ma zulimu ne ah, to abin da yake faruwa kenan eh yukari yunan lahi wanda zai na amon wa ma yadda yunan lamfusan wa ma Ya yash'urun to wannan ne abin da yake faruwa ka gani ko sai ka ga cewa mutum ya furta imani da baki to amma sai ka ga wasu abubuwa kamar yadda malam yake ta kokari yana haskawa an zo ana ta kokari a dora mutane kan wasu abubuwa wanda ba su ne addini ba ka duba a gani abubuwan da wannan bawan Allah yake karantowa yanzu eh? fi sabilillahi abinda Allah ya faɗa karar haramun ne kai ta kai ta kawo maka ce karin maka kusanci zina ba ma ka aikata ta ba kusanta ta ma ka ce karkai kama sai kasance har a samu wani wanda gashi kana iya ganin shi kukuru ya idanun ka kuma da sunan waliyi a cikin dariƙa. amma ya yi ikirarin cewa shi wannan abin ya halatta shi ya ɗauke shi halal sannan ma shi farkakali ma ya aikata wannan abin a cikin gidansa ma ga wanda za ka iya irgawa ɗaya biyu har zuwa shida wanda su ta wannan hanyar samar da su wannan wace irin musifa ce muke cikinta abubuwan sun yi yawa Allah ya. muna fata Allah ubangiji da ya kiyaye Allah ubangiji ya kare. Wannan ubangiji ya sa wanda suke da fahimta su fahimta kuma suke da kyakkyawan niyya Allah ubangiji ya dawo da su akan layi. Allah ubangiji ya sa su gane. Allah kuma ya tsare mu. An tashi lafiya malam Muhammad. Godiya Allah ya ka da alkhair. Mun doki wani kira kuma Assalamu alaikum. Wa'alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu Malam Muhammad dina muku barka da daddare. Yawa barka sunanka daga na ke kira. Idan hujja. Sunana Muhammad Abdullahi kai gama. Daga Kaduna nake daga Kaduna nake kira. Na malam muna jinka. To masha Allah yana muku fatan alkhairi Allah ya sanya albarka wannan aiki na jihadi da Allah ya maka arziki da shi Ubangiji Allah ya cike ta maka ladan Amin amin amin. Amin karatu da ake malam tare da ni muke ta wannan karatu tun da littafi ya shigo hannuna. yana bi tiryan tiryan tiryan tare muke ta karatu. Fata na shi ne wannan littafi idan ya ƙare a ƙara sanya wani littafi kuma a yaɗa littafin. Gaskiya. Allah ya sanya albarka muna godiya sosai Allah ya baka lada Allah ya baku lada Allah ya saka da alkhaira tashi lafiya. Muna godiya Allah ya saka maka ma Allah ya yi maka. Ah, ikon Allah. Eh, eh, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. bari mu je na gaba. Assalamu alaikum. assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh malam muhammad na'am dawa sunan ka daga na ke kira sunana musbahu daga nan makatul mukarrama Allah ya kiyaye ka malam musbahu mutanen mamlaka amin ya rabbul alamin malam muhammad ina godiya Allah saka da alkhairi amin amin amin Isha FM gidan hujja. Hujjanka, hujjanka, hujjanka, hujjanka. kungiyar ka ta kwace ka jazakallahu da farko malam muhammad ina gaida ka ina masa fatan alkhairi da hikima da kuma hazaka da Allah ya baka wajen tsara karatun nan ya tafi yadda ya kamata gaskiya abin yana birge sosai wanda ko da baka da littafi a hannunka idan kana zaune kana kallon karatun nan zaka karanta malam yana karatu kana bi gaskiya wannan tsarin yayi kyau Allah saka alkhairi amin amin mun gode na biyu kuma yana gaida babban malamin mu baban mu uba a sunna Allah ubangiji ya saka mishi da alkhairi Allah ubangiji ya biya shi da gidan aljanna Allah tabaraka ta'ala ya hada mu tare da mu da shi da sauran jama'a a gidan aljanna firdaus amin amin mu je mu ga babban masoyin mu babban imamin mu shine shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam wato lokacin da zai ana malam wallahi mutanen nan idan suka tsaya suka yi nazari wallahi taimakon su ake wallahi wannan karatun ana yin shi ne don a nuna wa mutane hanyar da Allah ya ce a bi a fita lafiya wallahi da da suna da suna da tunani wannan wallahi malam masoyin su wallahi ba su da wallahi malam ya fi son su samar shehu Amir Tijani wallahi ya fi son su samar yasi saboda yana magaya musu gaskiya kuma ranar gobe kiyama za su ga wannan gaskiya da malam yake gaba yake faɗa musu kuma za su yi nadamar da ba ta da amfani Allah ya kiyaye muna godiya Allah sa ka da alkhairi kuma malam Allah ya biya shi da wanda za su yi sa'ar da wanda za su yi zagi da wanda za su faɗi magana shi dai malam ya daure wannan hanyar haka take annaba ma haka suka bi kuma ba su da daɗi ba sai dai ranar gobe kiyama Allah ya biya su insha Allah muna godiya malam misbawa Allah ya ka da alkhairi Allah ya biya ka gode Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wala ba mu jinka muryanka na kasa. Assalamu alaikum. Muryanka na kasa danwa. Jama'a mun duba mu dasa aya ku yi hankuri. Assalamu alaikum. Iko Allah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Na'am dawa sunan ka daga nake kira. Maka fata alkhairi. Na'am. Sunana Usman Umar daga nan jihar To muna jin ka. Wannan babban malamin a shehu mu fatan alkhairi ina masa addu'an Allah ya kare shi. Allah ya taimaka masa a cikin wannan gudunmawa da ke bara addinin musulunci da wannan kariya da yake wa sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da tauhidi da yake bawa kariya muna roƙon Allah ya taimake shi a cikin wannan aikin da ya dauko na alkhairi amin amin wannan wannan ta ku da take kokarin yada wannan abun alkhairi ita ma Allah ya daga ta Allah ya taimake mu Allah ya taimake ta sosai kwarai da jin daɗin wannan shirin Allah ya saka da alkhairi Muna godiya don wa Allah ya saƙa maka kai ma Allah ya biya ka. Za mu doki kwala na karshe insha Allah shi mu duba mu da aya. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Malam Muhammad. Na mai magana. Magana da dan uwa Bilkabis ne ya dawo. To minti biyu. Oh, oh, oh. Eh, dama na kusa gamawa sai ta abin nan sauran minti abin nan kawai eh, nukuta nukuta guda kawai ya saura Shi ne a muridi kan cikin tarikatar tijaniya ga abin da zan karanta a cikin wannan abin da zan karanta duk wanda yake da wato a kitabun rema wato jawahir mahani wanda yake hade da kitabun rema juz'i na daya tashi na dari uku da ashirin da uku zai samu wannan magana juz'i na daya sai ce wa min shartil muridi an yara kulla barakatin hasalat lahu min barakati dunya wal akhirati bi da Allah ku duba wannan magana bari fassara sai ce wa min kaga minin nan eh a cikin tarikati tijaniya suna da sharutai da yawa muridai suna da sharutai yasa min yana daga daga ma'ana min ba'du min kull kafin saboda da yake cewa wa min shartil muridi an yara kulla barakatin hasalat lahu min barakatin dunya wal akhirati bi barakatihi duk albarkan da zaka samu a duniya duk albarkan da zaka samu a duniya wai ba Allah bane bi barakatihi mana bi barakati shaykh at-tijani albarkacin shehu tijani mana shehu tijani ya sa ka samu wannan abin ka samu ka samu kanka cikin talauci ne ka samu kanka a cikin wato wadata ne walwala ne jin dadi ne to duk wannan wai ba Allah bane in ji wa in ji shi ne Allah kuma na cewa kullun yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana duk abin da zai same ka abu ne kyau abu ne wato ba jin dadi bane a wato duk abin da zai same ka dai a duniya in ji wa Allah ya ce wai wannan daga Allah ne amma shehu tijana cikin tarikar tijaniya abinda zai tabbatar da kai cewa shehu tijani ake bautawa wallahi ana bautar shehu tijani ba Allah ake bautawa ba yasa wannan shine nukuta na karshe insha Allah malam Muhammad na gode sosai da wannan lokacin da kuka bani malam Habib Musau insha Allah Allah ya saka muku da alkhairi na gode assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah eh, yana min wani don wana kan wancan layi mun ba shi dama kuma minti daya insha Allah. Salamu alaikum. Assalamu alaikum. Ikon Allah. To, don wa mu maka uzuri, amma ba ka ji ba shak. Muna godiya Allah ya saka da Allah ya muna mun duba mu ta saya nan. ba mu sani ba magana nasiyanka na karshe ko kalma ni haka ko kalmata na haka insha Allah. Masha Allah, to akwai dangane da dan uwa wanda ya tambaya cewa Ibrahim Iyasi ya ce a duk wanda ya gane zai shiga aljanna shine nan ga wurin akuduba cikin littafin da aka ce da Fahatul Malik Al-Ghani Al-Ma'ruf bi shahi na goma sha uku yake cewa wal mautu la yadurru man ida بل هو راحة لمن قد رشد ومن يحبني ومن يراني في جنة الخلد بلا بهتان إذ أنني خليفة التجاني موهبة من أحمد من أحمد الأبناني ومن شك في ذا فأرى وأسمع من حيث لا يرى الفتى ويسمع yake cewa wa man yuhibbuni in ya sai ce duk wanda ke so na wa man yarani da kuma duk wanda ke gani na fi jannatil khuldi zai shiga aljanna ta dawwama bila buhutanin ba tare da ƙarya ba yace iz annani khalifatu tijjani yace saboda ni ne khalifa na tijjani mauhibatan min ahmad al-adnan wato kamar wata baiwa ce daga ahmad adnan wato daga annabi sallallahu alaihi wasallama yace wa man shakka fi za duk wanda ya shakka ga cewa duk wanda ya ganni ko yana so na zai shiga aljanna duk wanda ya shakka ga wannan ya ce fa'ara wa asma'u ina gani kuma ina ji kaga nan ya ba kansa ainihin watan wata sifa ta Allah cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana jin komai kuma yana ganin komai wannan shine abinda Ibrahim Iyasi ya faɗa da kuma can baya akwai wanda ya kawo magana akan cewa ainihin Ahmad Tijani watan can ba akwai magana da na kawo cewa ainihin eh, wanda ya kawo magana cewa inda shi Tijani yake cewa magana da na kawo cewa akan cewa Tijani ya ce duk wanda ya gane ranar litinin da ranar juma'a ainihin watan zai shiga aljanna watan za a rubuta cikin mala'iku akwai mala'iku ci a son faɗi shahin ne a duba cikin jawahirul ma'ani allazi bi hamshi kitabur rahman iska martabatu shabiya albabur rabi' alfasul sani fi fadl wuddi hijri na daya sha na ɗari da talatin da uku da ma'ani kitabu kitabi allazi yali kitabu rima ishra maktabil hus juz'i na daya sha na hamsin da shida da ma'ani tafiku imam shek tijan ali a cikin wannan ban samu wannan magana ba sun cire ta to a cikin duratul kharira sharhul yaqutul kharira juz'i na daya na saba'in da takwas shi ma za a samu wannan bayani cewa duk wanda ya ga ahmad tijani ranar litinin da ranar juma'a to za a rubuta shi ainihin wato yana cikin 'yan aljanna kuma annabi sallallahu alaihi wasallama wai shi a tare da ainihin watan Ahmad Tijani ranar Litinin da ranar juma wannan duk ƙarya ce saboda haka muna kira zuwa ga al'umma cewa a yi riko da littafin Allah a yi riko da sunnan manzo annabi sallallahu alaihi wasallam bisa fahimtar magabata wannan ita ce hanya ta tsira za mu dakatar da bayanin mu a yau abinda muka faɗa Allah ya ba mu ladarsa na kuskure Allah ya karkane mu shi sannan malam muhammadu muna roƙon allah subhanahu ta'ala ya saka maka da alkhairi da yan uwa waɗanda ke tare da kai suna taimaka maka da yan uwa waɗanda suka basu yi bacci suna saurari muna roƙon allah ya saka mu kowa da alkhairi kuma allah ya sa gidan aljanna ya ce makomanmu baki ɗaya subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk